mun gabatar da karatuttuka ashirin da nawa ashirin da hudu to yau shi ne karatu na ashirin da biyar insha Allah a wannan dare na lahari daren goma sha biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sha biyar ko sha shida ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da hudu ga watan hudu watan april shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a mun tsaya a babi na dari uku da hamsin da hudu sannan kuma hadisi na ɗari hudu da casa'in da ɗaya yau za mu tashi a karatu na ashirin da biyar ɗan, babi na ɗari uku da hamsin da biyar hadisi na ɗari hudu da casa'in da biyu imamu a turmuzi ya ce babun ko san muna cikin kitabul juma'a ce littafin juma'a babun ma jaa fil iqtisal yawm al juma'a babin bayanin da yazo game da wanka a ranar juma'a wanka a ranar juma'a imam turmuzi yace حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجي النبي أنا تشيوى من أتى الجمعة فليغتسل annabi ya ce wanda ya zo juma'a ko wanda zai zo juma'a ya tabbata ya yi wanka man harfu shart ne atal juma'a fi'il shart ne faliyar jawabu shart ne al-makrunu jawabu shart ne wanda aka hada shi da fa'u annabi ya ce wanda zai zo juma'a ya yi wanka jawabu shar kuma ana sanya masa fa'un idza kana jawabu shar jumlatun fi'lu fi'iluha qalbi in jawabu shar al amr ne ana sa masa fa ka fal yadda sun kaga umarni ne ta sa masa wa kamar ma na haifu ko an hutu da umarni ne fajtarifu wa ma kun bi tana umarni ne fa'tu minhu masadaka wa ma atakum ar-rasul tunda jawabu shat umarni ne fa khuduhu wa ma nahaku an fantu annabi yace wanda zai zo juma'a yayi wanka shine abu na farko a da wannan hadisin da wannan hadisin wasu malamai suka kafa hujja cewa wankar juma'a wajibi ne dole ne tilas ina fata an gane yawwa don annabi ya ce wanda zai zo juma'a ya yi wanka kaga umarni ne a sannan kuma akwai wata ruwaya makamancin haka na Uthman ibn Waqid daga Nafi dan Abi Awana daga Nafi a wajen Abi Awana da Ibn Uzama da Ibn Hibban man zalata man atal jumu'ata min ar-rijali wan nisa falyantasil wanda zai zo juma'a namiji ne ko mace su yi wanka wa man lam ya'ti hafa laysa alayhi husn wanda ko ba zai zo babu wanka a kan shi in haka ne ka kenan wanda yana nuna wanka ranar juma'a don sallar juma'a ne ba don ranar wasu ka ce wankan don ranar ne ka'in don ranar ne ko da mace ce ba za ta je juma'a ba dole ta yi wanka ko tana haila amma in wankar ya zanto don sallar juma'an ne to kaga sai mai zuwa juma'ar zai yi wankan. to kaga anan annabi ya kira shi da zuwa juma'a man atal juma'a wanda zai zo juma'a falyakta su ne wanka imam tumzi ya ce wa fil babi an umar wa abi sa'id a babi an samu hadisi daga umar da abu sa'id al-khudri hadisi abu sa'id shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ghuslu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalif wanka ranar juma'a ji annabi wajibi ne dole ne tilas ne akan duk wanda ya mafarki akan dukkan bali wannan ruwayar imam bukhari da imam muslim sun kawo a sahih bukhari da muslim malai ci gaba wa jabir wal barra wa aisha wa abi darda duk waɗannan su roito hadisi akan wajibcin zuwa juma'a قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح yanzu kun ga wannan hadisan suna nuna wanda zai zo juma'a yayi wanka wajibi وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا وهو حديث صحيح duk waɗannan hadisan suna nuna wanka zuwa juma'a menene matsayinsa wajibi wa rawahu yunus wa ma'mar an zuhri an salim an abi bainama umar bin khattab yakhutubu yawm al-jum'a sai na umar yana khutba a ranar mai juma'a إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin kuduba sai wani mutum cikin sahaba annabi ya shigo masallaci an gane ko wannan mutum bai kira sunan shi anan ba amma shine sai na Uthman ibn Affan khalifa na uku sai na Umar yana ba sai ya zo a makare to sai na Umar yana ba kuma yana kama leci an gane ko yana cikin ba izda khala rajul min ashabi nabi sai wani mutum cikin sahaba annabi ya shigo masallaci shine sai na Usman ibn Affan fa qala sai Umar ya kalle shi yace kai ay ay yadu sa'atin hadhihi wani lokaci ne yanzu kaga wannan ana nuna maka a ingancin abinda malamai suka ce idan liman yana hudu ba mamu ba a yadda ya magana ba wa ammal imam فيجوز له أن يتكلم بما شاء لمن شاء shi liman ya halatta ya magana da wanda ya so da yaren da ya so kaga eh, sai na umar yana kudu ba ranar juma'a sai na usman ya zo a makare sai sai na umar ya ce kai duba yanzu karfe nawa ne wani lokaci ne yanzu kaga amirul mu'minin ne kenan kashi na amfanin eh, shugaba ya zama liman ne ko ba gaba kaga ah, kaga eh, ko da in mai damara ne ka sa oga kwata wata shirin liman wanda bai zo sallah da wuri sai a sa shi a gado ko ba gaba in sarki ne ma sai ka to a kai shi a ja kulle shi sai na Umar ya ce wa sai na Usman kai wani lokaci ne yanzu yanzu zai bada zai bada uzurinsa don wai ka sani a zamanin annabi ba kamar mu yanda yanzu ana kudu ba rututu kawai ana ta zuwa a'a sai ga za a juma'a goma da zara an fa kafin ya fara hudu ba kowa ya zo sai jiba jiba za ka mutum ya makara bayan za ka fara hudu ba masallaci rabi daga bayan zai ci gaba shi da kenan sai na umar ya ce kai yanzu wani lokaci ne fa kala sai ya ce ma huwa wallahi bai zanto ba kwatsam illa an sami nida'a kawai na ji kiran sallah a ruwayar bukhari Eh, sai na wasu wani ce na shagaltu ne da wata aiki da na shagaltu da wani aiki kasan ba zamani agogo ba sai na koma gida na tsoka da sauran lokaci zan yi wanka kawai sai na ji sallah a wata ruwaya kuma na taso ne daga kasuwa ban san lokaci ya yi nisa ba ina zuwa gida zan yi wanka kawai sai na ji sallah a motsa na imam malik ne yake cewa ya taso da kasuwa yace da na ji sallah ma kawai ma na fasa wankan na yi alwala da wuri shine ana yake biya su na umar wa ma zittu eh, ma huwa bai zanto wani abu kwatsam na taso da kasuwa na shiga ina zuwa gida illa an sami tuni da kawai sai na ji sallah wa ma zittu ala an tawaddu wallahi kan alwala ma ban kara komai ba kenan bai wanka ba haka na zo qala sai sai na umar ya ce matsala wal wudu aidan kuma alwala kawai kai baka yi wanka ba ka laifi a zambi ga laifin makara ga laifin alwala wa qad alimta alhali ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara kaga kalmar amara annabi ya bada umurni ya ce umurni ya zama wajibi annabi ya bada umurni bil ghusl duk wanda zai zo juma'a yi wanka حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق أما أمر عن الزهري والنجم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن صالح قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة سيدنا عمر هنا خطب عن الجمعة يقارك أول حديث na tsazunin ko ba zakarar hajji sai an baca hajji sun sai na usman ya zo a makare qala abu isa wa sa'altu muhammadan ana hadha fa qala as-sahih hadith zuhri an sa'ala an abi qala muhammad wa qaru ya am malik aidan an zuhri an sa'ala an abi nahwa hadha al-hadith to wai wannan babin jama'a yana nuna mana wanka ranar wanka wanka zuwa juma'a ko wanka ranar juma'a mai matsayinsa. wajibi ne mun samo sa ne cewa wajibi na ɗaya hadisin da annabi ce man atal juma'ata falyaktasi duk wanda zai zo juma'a ya tabbata yayi wanka bukhari da muslim sun waito da hadisin da manzo Allah ya ce wasul yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalif wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi shi ma bukhari da muslim dalili na uku sai na umar dan khattab ya ce wa sai na usman cewa baka sani bane أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل النبي يا أمر نيدا وانكا با mun samu dalilan da suka ce wanka ranar juma'a wajibi ne to bari mu ji gaba babun ma jaa fi fadl al-ghusl yawm al-jum'ah babin bayanin da ya zo wanka falalar wanka ranar juma'a حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وأبي جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث السنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس دم أوس يجي من فعل من اتصل يوم الجمعة wanda ya wanka ranar juma'a wa gasala sai ya wanki ka an kira wanki biyu ke wanka biyu ko malik tasala wanda ya wanka mu juma'a ranar juma'a wa ghassala haka kuma yace wa bakara yazo da wuri wa batakar wa dana wa sama'a wa ansata eh malik tasala wanda ya wanka yawmal juma'ati a ranar ne a ranar juma'a wa ghassala to don me ya kira wanka biyu sai malamai suka ce eh akwai bayani larabawa suna ce masa suna cewa igita sala idan mutum ya wanke kansa kare ina ba ta an gane kenan kamar hadisin nan yana nufin man man igta sala ra'sahu yawmal jumu'ati wa ghassala sa'ira badani wanda ya wanke kansa ranar juma'a kuma ya wanke sauran jikinsa complete wanka kenan ina ta an gane in ka so kuma ka juya manista sala mai juma'ati wanda ya yi wanke cikin ranar juma'a wa gasala ya hada da wankin kansa amma da fara da kai manista sala mai juma'a wanda ya wanke kansa tsab a ranar juma'a wa gasala ya wanke sauran jikinsa wasu ko suka ce a'a an karfafa ne tauki ne game da aka ce wa ja'a rabbuka wal malau sai aka ce me saffan صفا كلا إذا دكت الأرض أي دكت أي دكت دكا وهملت الأرض والجبال فدكت ya واحدة كنا وندي وانكاران الجمعة يكوت wannan وانكار an gane ko ko ka ce ya ce kai da gangan jiki ko ka ce yana nuna dai a kyautata wankar a yi sa mai kyau wanda ya wanka ranar juma'a ya wanke jiki da kansa ko ya kyautata wankar an gane ko sai manzo Allah ya ce wa bakara wa btakara wa bakara ya zo da wuri wa btakara kuma ya iso da wuri wa bakara ya taso da wuri wa btakara ya iso da wuri fa ana iya samun mutum malalace ko kuma mai shugulgula ne shi ba mamaki daga gidansa zuwa juma'a din tafiyar minti talatin to sai ya tashi misali karfe sha ɗaya yadda sha ɗaya da rabi ya iso masallaci sai ta gana ta tafiyar baɗi don majalisar da ya gani ya gaisa ya zo na nan ya gira ya zo fitowarsa sun sha ɗaya wa bakara amma da ya zama ma sa hanya ya zo an fara hutu ba bai wafta kara ba shi da wa bakara ya fito da wuri wafta kara ya iso masallacin da wuri ina fata an gani wannan zai ɗauki wannan ma'anar ma'ana ya zo ya ya riski wata kara ya zai ya riski farkon hudu ba ya zo ya riski liman bai fito ba domin duk wanda ya zo an fara hudu ba to shi kenan shi ya zo ya samu juma'a amma baya cikin attendance wanda za a kai wa Allah don mala'iku suka annabi yace suna zama kofofi masallaci don daukar su, to idan liman ya fito ya fara hudu ba sai su nade takardu wani wanda ka iya ga zai iya zuwa masallacin sai ya zo na can gefe alayi masallacin ka amma can gefe sai an fara hudu ba yanzu ba ga ba dauke su ba don bai iso ba an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wadana thumma dana fatadalla kamar wata miya a baburance mai albarka su kwajana mala bakar ka san gina sama ba to shi kenan ran da zan je zaka dafa eh annabi ya ce sun madana wadana sai ya matso don haka wani ya zo juma'a amma kawai sai ga ya samu sabon baya ya zauna ba ma magana sai jingina sai ya samu sabon baya eh, duk da don maganin sa irin wannan ba da yi idan aka yi eh, zo masallaci a rike majingina don ga irin wannan wasu masallatai a saudiya da jida da sauransu da madina za ga yawanci an sahun sallah din sai ga ai wani abu kamar benci kamar katako da na nashi a kamar abin na kushe. ina ba ta gane da daga idan mutum ya zo ko da zai daɗe yana jira kaga sai ya gina da abu ga qur'anai da shiga su masallacin su a can masha Allah akwai tsari za ga duk lungu-lungun nan za ga manya-manyan firiji an gane ko da daga lokacin sallah duk za a cika su da irin faro wata da ruwa na musamman gane ko ga dabinai na zamani kala-kala to kaga shi idan mutum ya zo kayi ka, sai ka ɗabi ka, ga ƙur'anai dama a jajjerin manya ƙanana kana ci kana shan wannan ruwan sanyi sai yana hura ka kana karanta maganar Allah ga zakin dabino a bakinka wannan kenan to kaga mu masallatai mutum an na janareto wasu an dage to Allah kawo wadata wannan ke to dai a takaice kaga da ya zo da mutum wannan falalan da annabi zai faɗa a nan to kenan bayan ya zo din ana so ya zo sahun gaba in sahun gaba ya cika ya zo na sahun na biyu in ya cika ya zo na nan manzo Allah ya ce ya matso kusa da liman wasu jama'a ya saurara wa an sata ya shiru ana kudu ba bai yi surutu ba kana lahu bi kulli khutwatin yakhuha ajru sana kowane taku ɗaya yana da lada na ibada kamar ya yi shekara ɗaya yana ibada zuwa masallaci fa sai ka samu ladan da ko a daren lailatul qadr ba ka samu to a ce kowane taku ɗaya amma fa ka ji sharaɗin ka yi wanka kuma ka kyautata wanka ɗaya kenan sannan ko na biyu sai ka taso daga gida da wuri kuma ka iso da wuri sannan ko na uku ka zo kusa da liman sannan kuma na hudu ka saurari hudu ba to sai takun da ka zo a sallah ne kowane taku ɗaya kamar ka yi shekara ɗaya kana ibada kafar dama shekara kana ibada kafar hagu shekara kana ibada to na sani ba mamaki kafin ka zo masallacin ka yi taku ɗari ka samu ibada shekara na ɗari bai fi daren lahiyar turkadar ba shi wata dubu ne ba mamaki ba wani sai ya yi taku dubun kafin ya so masallacin. to ka samu ibada ma na shekara kamar akwai mustahabbancin ka zo da kafa an gane ko ko kuma za ka hau keke na fefu daga gidan ka ɗan wasu takunnai da kafa ko kuma in ka zo ka ce ɗan aje ka da ɗan nisa sai ka yi takun kuma ƙanana ƙanana ya yawa <laughs> eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yana da wannan wani lokaci in ka soma ko da daga layin gidan kuɗin ka taso in kana kusa ma sai ka bi nisa da abun hawa ma kaga ai mai da tsada ne gurgurdan kona shi gurgurdan ladan shi an gane ko kuɗi ka biya maka amma ga kafar ka din ya motsa ya taka din shi fi ladan manzo Allah ya ce ko ta taku daya lalle shi dan ba zai bar mu ba lada kamar kai ibada shekara guda dan kuma amma sai ga mutum zai iya shekara biyu yana zuwa masallacin juma'a sai dai zuwa ana kudu to kaga wannan sharaɗin sai ka ci ka yi wanka sada ka zo da wuri ka samu matsowa kusa da liman inda kake kana jin sau kuɗi ba neman, kuma kana kallon shi to kowane takon ladan shekara ɗaya ibada kamar kana kamar kullum kana kiyamun laili kana azumi kana sadaka kana kaza kana kaza har na shekara ɗaya amma kaga mutum ba zai wani ma za ka zaman banza yake yi ba zaman sana'a ba ba wani abu ba ba inuwan kirki ba da ya zama salatin ma da wuri iska sai ya hura shi kuma wannan masifar ana jarraban wanda yake unguwar masallaci kusa da masallaci shi ga darasa yana jin hudu ba wani sai an fara hudu ba sai ya ɗebi ruwan wanka na ɗaya bayan yana kusa ko ya zo da wani ta tagunsa bai yawa ya samu na yan nesa kuma ya zo kuma an fara kuɗuwa baya cikin attendance da aka kai wa Allah kuma yana ji yana gani ranar kiyama sai a ba wasu sakamakon ba dama a dawo da shi duniya ya yi wannan kare over wannan kenan قال محمود قال وكيع اتصل هو وغسل امرأته اتصل wani gwamnati ce sala ya tsokano wanka man sala yawm aljuma'a wa gasala wai shi ya yi wanka ranar juma'a wa gasala sai tsokano wanka kuma wa wata an gane ko eh adan wasu ke ganin kenan za ranar juma'a da kafin zo juma'a sai kusanci matansa k'a ta ba ta mata wanka shi ma sai wanka suna nan wa ghassala imra'atahu ya sa matarsa wanka shi yasa wasu ke ganin kamar akwai mustahabbancin ranar juma'a mutum ya kusanci iyalinsa da rana wa قال ويروى عن ابن المبارك man قال wa هذا ya ajiye غسل واغتسل يعني kaga راسه كذا ابن المبارك ya wanke kansa wa sala ko ya wanke sauran gangan jikinsa qala wa fil babi an abi bakr wa imran bin husayn wa salman wa abi dharr wa abi sa'id وابن عمر وابي ايوب قال ابو عيسى حديث اوس بن اوس حديث حسن وابو الاشعر الصنعاني اسمه شراحيل شرحبيل ابن عداد وابو جناب جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي باب في الوضوء يوم يوم الجمعه yanzu mun ji falalar juma'a da zuwa juma'a da to babin alwala a ranar juma'a ba an ce a yi wanka ba to shi annabi ya wanka ba sai me sai ya alwala imam turmuzi ya ce haddathana abu musa muhammad ibn musanna qala haddathana sa'id ibn sufyan al-jahdari qala haddathana shu'ba an qatada an al-hasan an samra bin jundab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ne bulugul maraya kana samra bin jundab ya kawo shi da ghusl yawmul jumu'ati wajibun ala kulli mubtali'in aw rija manzo Allah ce man tawadda'a yawmul jumu'a wanda ya alwala a ranar juma'a kai yanzu kamar wani hadisi yana nuna mana su wanka ranar juma'a don don yinin ne an gane ko don ana yace man tawadda'a yawma din ya kira wanda suka ce ko don sallar wasu wanda suka ce ma har yanzu ranar wasu yawmul jumu'a wajibun wani wasu suka a don sallar man asal juma'a ta yadda sun kaga zuwa zuma, a gace wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a ga wanda zai zo masallaci shar'antacciya ne wanda ma ba zai zo masallaci ba kamar mace ko da gida za ta zauna wanka ranar juma'a lalle lalle abu ne ta ita ma a shar'anci ana wankan don rana ina fatan gani to akwai hadisin da annabi ce me zai hana kowanne ku yi wanka kowace shi yasa shi mutum musulmi a kowane sati duk sa dole ne kowane sati ya wanka sau ko da shi ne akuya an gane ko sai dai in akwai lalura wannan kenan ka za ku irin lalura da zai iya sa mutum ba zai wanka ba yawwa akwai lalura na jahiliya akwai na na dabi'a kaga na jahiliya su idan mace tana takaba mijinta ya mutu za ta yi takaba shekara ta shekara ɗaya nan kuma ba za ta yi wanka ba ba za ta wanke kayan jikinta ba ba za ta sauya shi don wannan ya faru ne wata ta zo ja da mita ce ya rasulallah eh, ya ta tana ta kaba amma tana ciwon ido shin za ta yi kwalli maganin da aka bata akwai kwalli a ciki sai manzo Allah ya ce ba za ta yi ba ya ce ku ma ba ku da godiya wa Allah ba a baya bayan nan kafin zuwa musulunci in mace mijinta ya rasu sai ta yi shekara ɗaya za a yi mata wani daki dakin ta na gidan za shekara ɗaya ba za ta fita tsale ta waje tana da daji in ka ga ta fita sai ta yi bawali ko ta yi bayan gida cikin gida wannan ba sai ta zo ɗaki ta zo ba za ku taya ta gida ba gama haka za ta zama in ta gaji da zama ta kwanta in ta gaji da kwanciya ta zauna in ta gaji da su duka biyu sai ta ɗan tashi ta ɗan tattaki a ɗaki ba za ta yi wanka ba ba za ta yi kitso ba ba za ta cire eh, kayan jikinta ba har shekara ba karamin tsari musulunci ya zo da shi ba da in shekara ɗaya ya cika sai a zo mata da kurciya ko tsuntsu kafin jikinta ya ɗumu da dauɗa sai a samu wani bargo mai kauri sai a rufa mata a sa wannan tsuntsun a tsakanin rigarta da cikin da wari da ɗoyi da mutum ya kashe tsuntsu ba. in ya kashe tsuntsu din sai a bata kashin jaki ba inda an bata kashin jaki da rana tsaka ba da wannan kaya guya guya ba dan kwali ba kallabi da kanta buza buza shekaran nan an gane ko da fara tanta da menene sai ta fito layi da rana tsaka sai ta yi wurgi da kashin jaki din sai ta yi tafiya da kafa rana tsaka ba ta kalmi a kafarta har gidan iyayenta kenan ta gabata. dole ta kaba jahiliya da da bai ce to musulunci ya zo a shekaran ya zaftare wata bakwai da kwana ashirin ya zama wata hudu da kwana goma eh, ya zama wata hudu da kwana goma kaga an rage an rage masa wata bakwai da kwana ashirin sada ko gashi da ita ya tsara ta kafa kullum ma za ta yi wanka ta so ma ta yi so goma don eh, sanya ya jikin da kawar da dauda sai dai kawai za ta yi da sabulu mai shi ba sai ka samu sabulun solo misali an gane ko da su irin su medicated soap din nan kamar dudu osul kun ga ba kamshi da shi ba sai ta wanka da shi kuma za ta yi kitso sai dai kawai ba za ta yi kitso na yayi ba an gane ko sadan kuma za ta canza kaya sai dai kawai ba za ta sa kaya mai zubi da ado na musamman ba wannan ke kuma kaga eh, tara ta kabarta abinda ya zama dole tara iya fita don shi eh zan ba da damar tambaya bari mu warware matsalar wanka da aha mazala ta manta tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'ma wanda ya alwala ranar juma'a fa biha da ita alwalan wa na'ama ta wadatar wanda kawai ranar juma'a zai zo juma'a sai alwala yayi wa man tasala amma wanda ya wanka falgusul afdal wankan shi ne mai shi ya fi kenan kaga wannan hadisin kaba yana nuna mana wanka ranar juma'a ba me ba ba wajibi ba amma sunna ce mustahabi yawwa قال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس قال ابو عيسى حديث سمر حديث حسن كان روى بعض اصحاب قتاده هذا الحديث عن قتاده عن العز عن سمره ورواه بعض عن قتاده عن الحسن عن النبي مرسلا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم wasu ma buta ilimi daga sabai da wanda suka bi su baya ikhtaru al-ghusl yawm al-jum'a sun zaba ayi wanka ranar juma'a wa ra'aw an yujzi al-wudu min ghusl min al-ghusl yawm al suna ganin ko alwala yana iya wadatarwa ba sai ayi wanka ba amma in ayi wanka shi yafi qala shafi'i imamu shafi'i yace wa mimma yadullu ala anna al-amra ala ala anna amra an-nabi bil ghusl yawm al-jum'ati abinda yake nuna umarnin da annabi ya bayar ayi wanka ranar juma'a annahu alal ikhtiyar shi mustahabbi ne ba wajibi ba la alal wujub hadithu umar hadithu sai na umar da muka karanta a baya hadithu qali usman yayin da yace ce usman wal wudu aidan ko baka yi wanka ba alwala kai wa kada alimta ka sani anna rasulullahi amara bil ghusl kuma ka sa annabi ya umri da wanka falau aliba anna amrahu ala alwujubi da sun fahimci da Usman da Umar da sun fahimci wankan wajibi ne la ala ikhtiyar ba zabi aka baya ba lam yasr Umar Usman sai na Umar ba zai bar Usman ba a tayar da zai mai da shi je gida kai wanka wa yaqulu wa sai irji faqtil ka koma faqtasil kai wanka ma khafiya ala Usman zalika ba ilmihi to amma eh, wala ma khafiya ala Usman zalika ko da wannan bai ku yawa Usman ba ma ilmi tunda yana da ilimi walakin dalla fi hadha hadis sai dai yayi nuni a wannan hadisi annal ghusla yawm al-jum'ati fi fadl min ghairi wujub kala ranar juma'a akwai falala amma ba wajibi ba ya jibbu alal mar'i fi zalika wanda za ce wajibi mutum yayi ba na sai hadisin gaba حدثنا حناد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش أنا أبي صالح أنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ كان ماء الولاء كلا بكلا وانكابا wanda ya alwala fa salar wudu'a thumma ata aljuma'a ya kyautata alwala yazo juma'a fadana wan sata fadana wasama yazo kusa da liman ya saurara wa an sata ya shiru ya saurari kuduba wa fira lahu ma baina wa baina juma'a an gafarta masa abin da ke tsakanin sa da juma'a da ya gabata wa ziyadatu ayyam da qarin kwana uku na falala kwana goma wa man masal asa wanda ya share tsakuwa a goshin eh, a tsalla a gallaza ya yi to a nan idan muka duba irinsa ya zo a baya amma na irinsa ya bambanta da wannan shi wannan alwala ya yi fito ko ba ka ba yana da eh, gafara na kwana goma don an ce tsakaninsa da wata juma mai zuwa kwana bakwai kenan da kwana uku kwana goma amma wancan da ya yi wanka ɗin kuna ji Yayi alwala ya yi wanka ya zo masallaci da wuri ya da kusa da liman shi an ce kowane takunsa ɗaya ibadar mai shekara ɗaya ga takunsa ɗaya tak ya falalar da wannan ya samu ina fata an gane saboda haka akwai bambancin falala mai yawa tsakanin wannan da wancan قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح to sai mu tsaya mu dubi hukuncin wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a wajibi ne ko musu haɗe eh, to gaskiya ba da mai sun sa akwai wanda suka ce wajibi ne akwai wanda suka ce musu haɗe akwai duk suna da yawa kowanne su eh, kuma da dalilin sa an gane ko a karatunmu na yau mun fara da wanda suka ce mai wajibi a wayanda suka ce wanka ranar juma'a wajibi ne ga dalilansu dalilin farko shine hadisi da muka fara da shi annabi ya ce man atal juma'a wanda zai zo juma'a yaktasil sai ba da fi'il amr ka yaktasil ana fi'il mudari ne wanda ya hadu da lamun mai dauri wanda yake nuna umurni ne ke da fi'il amr mabni ala sukun wal fa'ilu ضمير مستتر وجوبا تقديره huwa Ya yi wanka bai ce in sha'a ba ko ruwayar bukari da musu sannan ko na biyu annabi ya fito ma ya ce yace yau mil juma'ati wajibun ala mai mai karfa kulli mukhtalif kaga sinadari biyu ya zo da zafi wanka rana zuwa kaga na farko yace wajibun dole ne bayan ya ce dole ne sai ce me ala kulli muhtadir akan duk wanda ya balaga ko shi ma hadisi bukhari da muslim babban da bukhari da muslim ah, masu yawo sita bakwai eh, da bukhari da muslim masu ruwaya bakwai na duk su ruwaito sai kaga wayannan hujjoji da guda biyu na uku kaga wayannan hujjoji biyu sun fito daga bakin annabi na uku sai na umar ya ce wa sai na usman shin baka san annabi ya ba da umarni a yi wanka ba ka umarni ka kwaman ne na annabi zai wasa don koyo aka ce in shugaban kasa ya ce ya ba da umarni ko ba ka ba a kai dakaru wuri kaza ko a janye daga wuri kaza kaga ya ce oda daga shugaban kasa yana da karfi bada ta koda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to wayannan su ne kadan daga hujjojinsu wani da kuma suka ce wanka ranar juma'a ba wajibi ba sun kama hujja da hadisin da manzo Allah ya ce wanda ya alwala ranar juma'a yayi amma da yayi wanka da shi yafi ɗaya ke sai na biyu hadisin da annabi ce wanda ya alwala ya zo juma'a da wuri ya saurari hudu ba kaza kaza ka hujjar su ne. hujjar su na uku sai na Usman sai na sai na uwar bai mai da shi je wanka ba da ya zo juma'a makare to sai mu dubi waɗannan matsalolin an gare ko a ƙashin gaskiya kun ji dalilan wanda suka ce wanka ranar juma'a ba waje ko ba haka ba da wanda suka ce waje to amma eh, ni a ƙashin gaskiya na fi gamsuwa da dalilan da suka ce wanka ranar juma'a wajibi ne an gane ko amma bari mu karanta dalilan da mubarak kafori ya kana wanda suka ce wanka ranar juma'a wajibi da kafin in karo wannan kun ga an maye musu martani da suka ce wai sai na umar bai sa Usman ya koma yi mai ba ya yi wanka ba sai suka ce ai da wanka ranar juma'a ba wajibi ba an gane ko da sai na usman bai nuna wa sai na umar wallahi har ma wanka ban samu ba na zo shi yasa sai na usman ya bar wankan ne don in duk da wanka ranar juma'a wajibi ne in yi ce sai ya yi wankan ba zai samu mai ba juma'an ba to idan wajibi biyu suka haɗu haka ko ba haka ba sai ka duba wanda ya fi ƙarfi sallar juma'a wajibi ne shi wajibinsa ma nau'i biyu ne wajibi ne a matsayinsa na juma'a ko wajibi ne a matsayinsa na azhar juma'a ko wajibi ne ɗaya ina fata an gane to da ya rasa wajibi mai stabilizer ya rasa wajibi yan tagwaye shi da sai ya bar wajibi ɗaya ina fata kun gane wannan to shi da kira abu ne ke nufi a wannan hadisi ko kuma sai usman usmanin dama yayi wanka da safe ina fata an gane to da yayi wanka da safe da ya zo ya samu kansa a wannan tunkusun na lokaci lokaci ya tsuke ina fata an gane sai bai sake wata mai ba wata wankar ba to ala ayi hal jama'a a wanka ranar juma'a din ibn hajar a bulugul maram ya ka fuskokin maganganun guda biyu a bulugul maram sai kawo hadisin da ya ce wanda ya alwala ranar man tawadda yawmul jum'ati fa biha wa na'at wa man ittasala fal ghusl afdal yace wanda ya alwala ranar juma'a yayi wanda ya wanka wanka shefi kuna ji sai yace wannan hadisin mutum biyar ne suka rawaito banda bukhari da muslim da ya ka hadisin ko ghusl yawmul jum'ati wajiba ala kulli mukhtalif wanka ranar juma wajibi da kan dukkan baligi to shi wannan hadisin kuma ya ce mutum bakwai su wani da bukhari da muslim da abu dauda turmuzi ibn majah na sa'i da ahmad duk da ahmad wanda ku je a duk lokacin da aka ce bukhari kadai ya rawaito hadisi ya fi na wa'ancan biyar ya ce muslim kadai ya rawaito hadisi ya fi wa'ancan biyar sai bukhari da muslim suka haɗu suka roito hadisin wanka ranar juma'a wajibi ne suka haɗu bukhari da muslim suka haɗu da wayancan biyar amma hadisi da yake wanda ya alwala ranar juma'a yayi amma da yayi wanka shi ya fi sai ibnu hajar yace bukhari da muslim su yi fatali da hadisi walam yukhrijahu fi Ba su kafa cikin bukhari da musulun ba yanzu in kana karanta bulugul maram kitabul wasuli wa hukm al kuna ji kitabul wasu eh, wa hukumul junub ya kawo nan hadisi ko ya kawo bayanin hashiya shi yasa eh, ibnu hajar yace wal haqqu anna al ghusl yawm al jum'ati wajibun ya akamu bi tarki yace abin da yafi wanka ranar juma'a wajibi ne ana rubutawa mutum zunubi imme. me ya bari wanka ranar juma'a wajibi ne idan mutum bai yi ba sai ibnu hajar ana rubuta masa ko dole mu yarda wajibi tun da annabi ta ghusl yawmal jumu'ati wajibun ba magana gare ba annabi ta wanka ranar juma'a wajibi to shi ya ce wajibi sai kai ka je kana gyara maganar shi wa'yansu sai suka ce a'a idan mutum yana da dauna wajibi kuna ji misali mutum aikin tsallaka ne an gane ko ko makaniki ne na mota ko na mashin kaga yana bacewa da bakin mai ko mesin ne a wajen gini ka yana bacewa da siminti ko lebura ne a wajen gini ka yana bacewa da abin to idan sana'arsa sana'a ne na daukan dauda guda ji to sai yana da daudan a jikinsa to wanka ranar juma'a wajibi in ba shi da to sai aka ce duk a bar wannan ai annabi ce wajibi ne ala kullum mutane akan dukkan bani to amma wannan littafi ana kiransa fatawa shekul albani alhawi min fatawa shekul albani fatawai nasiruddin albani ne a cikin da littafi to an tambayi nasiruddin albani a wannan alhawi min fatawa albani me tambaya ce na alam in eh, in eh, eh, innakum taquluna bi innaka taqulu bi wujubi ghusl al-jum'ati ala rijal mun sani kai nasiruddin albani kana cewa maza dole ne su yi wankan juma'a kana cewa wajibi ne fa kaifa na haditha ibn abbas allazi kala. ya za ku fassara hadisin da abdullahi dan abbas yace inna ghusl al juma'ati kana wajiban fi bidayat ibn abbas yace wanka ranar juma'a wajibi ne amma a farkon musulunci inda ma kano fukara yayin sahabbai sun zanto talakawa laysa ladayhi illa sawm wahid zaka mutum bashi da riga sai riga daya wa kana masjidu dayyiqan masallaci annabi a tsuke ne akwai mas babu fanka babu abin na zamani wala ihatul eh, eh, arq da eh, arku da arki da kuma ga warin zufa tamba izminu yana tashiwa a cikin mutane shi yasa annabi yake wanka ranar juma'a wajibi ne in ji ibnu abbas amma daga batun da wadata ya samu sai ibnu abbas yake ce ba wajibi ba ta ce wa nasir din albani me zaka bayar na amsa kan haka sai nasiruddin albani ya ce Jawabu Annabi na abbas al ilai layi na bi asirar wujo wujub magana ibn abbas ba zai tunkuɗe mana asalin wajibci ba kuma ko da annabi ya hana ya kafa doka don wani dalili ko dalilin ya kau in ba annabi ne ya zo ce ya janye ba ba ta me ba ta janyuwa yanzu ga misali da zan bayar a gefe annabi ya taɓa cewa kada naman laye ya wuce kwana uku zuwa akwai mabukata da baki a madina to daga baya kuma da aka zo aka samu wadata sai ya ce ana da na hana ku to yanzu ya zama ka gane shaitan ne da shi. amma in ba haka ba cewa za an shar'anta an wajibtar don akwai talauci daga baya kuma ba sai an yi ba sai Nasiru bin Albani albane, ce akwai ta ba kan wannan ya ka misalai da yawa kuna ji yace ko da musulunci na iya shar'anta wani abu don dalili sai abin ya tafi kawai ya mai ya halaka ya ce ga na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo aikin umara a umratul qada bayan sun hudaybiya da manzo Allah suka zo shekara bakwai da hijira ashe suna zuwa sun zo ashe kafiran makka su yi mitin cewa ai da muhammad ya koma madina akwai yunwa yunwa madina ya kanjamar da su ya busar da su ba su da karfi saboda haka musa ido in sun zo suna wafi in mun gansu ba su da wani kuzari ina mata an gane alamar su sagof sagof ko lagof lagof haka kawai mu yo kansu mu gama da su za mu yi nasara da su amma in mun gansu da action action haka mu bar su don za su lallata to da in an zo tsawafi zagaye bakwai duka tafiya yake sai malaka jibril ya zai gaya wa sai manzo Allah ya ce to jama'a ya ga sabansa zagaye ukun farko a yi sassarfa gudu gudu ko 40 kenan sannan ko a cire dantsen dama Moses din yana waje ina fata an gane wannan suna yi ta kafar maka suka ce kai wai da sun fi karfi ko aka zo aka yi fatu manka annabi ya yi hajji har yanzu ana barin zanzan har yau da muke magana an janye ana yi an gane ko kaga da har yau ana yi wannan zai ya nuna mana me zai ya nuna mana cewa kaga don dalili aka shar'anta ko amma ko da dalili ya kauku kuma ya ci gaba ila yau to ko da an shar'anta wanka don dauda to ko da daudan ya kau hukuncin yana nan ila yau ina ba ta gane shi da magana na su da albari to yayi maganganu da yawa shafuffuka ne to amma wannan kadai ya ishe mu dalili akwai dalilai masu yawa banda wannan da ya kawo saboda haka magana mafi inganci jama'a wanka ranar juma'a tunda annabi ya ce wajibin ala kulli muhtalif to gaskiya a sallama wa wajibin kawai shi ne magana da duk abin da annabi zai gaya mana shari'a ne to shari'a ku ba komin tsaftar ka a ah, yanzu jaraba ya kama ka amma baka da dauda a jikinka sai ka ce ba za ka yi wankar ba ka sai ka yi wankar dauke ta nan wannan kenan ko ko ka zo alwala sai kafar ka ba kura da mai ba sai ka shafa ba sai ka wanke ba ko sai sai ka wanke babun ma ja'a fi tafkiri ila al babin bayanin da yazo ka zo da wurwuri zuwa sallar Juma. ta zo mun karanta hadisin da yake zuwa nuna zuwan ka da wuri ko tafin ka ya bada shekara to ga kari ah, imamu turmuzi ya ce haddathana ishaq bin musa al ansari qala haddathana ma'an qala haddathana malik an sumai an abi salih an abi hurairah anna rasulullahi qala man ittasala yawm al jum'ati wanda yi wanka ranar juma'a ghusl al janaba irin wankar janaba wasu kace ghuslan janaba an shafe kafu tashbih ka ghuslan janaba kamar yadda Allah yake cewa tamurru marra sahabi yani tamurru kamar da sahabi a suratul naml wanda yayi wanka ranar juma'a kamar mai shi aka ba ya ake wankar eh, juma'a din sai annabi ya ce ghuslan janaba exactly yadda ake wankar janaba to kai kamar da wankar juma'a da wankar janaba zai iya ba mu wasu hukunta التشبيه في الكيفية والتشبيه في الحكم an kamanta su a yanayi yanayin su iri daya ko na biyu an kamanta su a hukunci wankan janaba wajibi ne shi wankan juma'a wajibi wanda ya wanka ranar juma'a ya zo masallacin juma'a da wuri sun maraha ya taho a lokacin farko ba ka annama karraba bada kar ka manta ba ya samu ibadar shekara shekara a kowane taku ko ya zo da wuri to kamar ya yi sadaka da raƙuma ya samu kosasshen raƙuma ya yi sadaka da ita wa marra raha fi sa'ati saniya wanda ya zo a lokaci na biyu baka annama qarraba bakara kamar ya yi sadaka da me saniya bakara an gane ko kaga nan na raƙuma ya kawo ta mace badanar tan taguwa ta mace wanda ya zo a lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da me bakaratan saniya kamar don a nuna sadaka da matansu ya fi lada shi sa ko zakka za ka cire na dabbobi saniya za ka za ka ba da sabo ragowa za ka ba za ka ba da rakumi ba ina fata an gane shi yasa ma annabi ya faɗa hadisi eh, wala yi sun. ba a fitar da zakar dabba namiji illa an ya al almusaddaku sai dai wanda za ka ba ya ce na son ka ban namiji zai laye da shi to sai ka ba shi namiji in ba haka ba sai ka ba su tabbaci ina fata an gane manzo Allah yace ce wa man raha fi sa'ati salisa wanda ya zo juma'a lokaci na uku baka annama karraba kafshan kamar ya yi sadaka da rago akran mai kaho wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya zo a lokaci na hudu baka annama karraba da jaja kamar ya yi sadaka da kaza kaga wannan yana nuna mana halaccin cin naman kaza don akwai hadisi a cikin sabai hadisi cikin bukhari da ko muslim wani yana cin kaza sai wani ya zo wajen shi ziyara sai ya ce bismillah ga naman kaza sai ya ce ba zan ci ba don ɗazu na gan tana cin kaza akwai ran da na ganta tana cin kaza ta ita kaza sai daga nan na kyamace ta to kaga wannan ko annabi ce wanda ya zo juma'a lokaci na hudu kamar ya yi sadaka da kaza don a nuna mana cin naman kaza ya halatta don ba a sadaka da abin da yake harama. wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda yazo a lokaci na biyar fa ka annama qaraba bayda kamar yayi sadaka da kwai kaga eh, anan don ya nuna maka ana iya dafa kwai a ci ko a soya a ci kaga kada wani ya ce idan kajinka suka yi kwai baka bari sun kyankishe ba ka tara ka cinye ko ka sayar ko ka sadaka ka yi laifi ko ba haka ba wani yana iya faɗin haka domin ya ce ka raba ta da 'ya'yanta to gashi na annan annabi ya ce wanda ya zo juma lokaci na biyar kamar ya yi sadaka da kwai don a nuna maka halaccin kwashe kwashe kwanka ce in naka ina fata an gane yawwa fa idza kharaja al imam idan liman ya fito hadarat malaika yastami'una dhikr sai malaiku su halarto suna sauraron mai khutba قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وصبره قال ابو سعد ابي هريره حديث حسن صحيح kun ga jama'a wannan hadisin ya kasa mana juma'a lokaci shida zuwa juma'a lokaci shida an gane ko akwai lokaci na farko wanda yanzu kama ya sadaka da rago lokaci na biyu wanda yanzu kama ya sadaka da mai sani lokaci na uku wanda yanzu kama ya sadaka da mai rago lokaci na hudu wanda yanzu kama ya sadaka da mai kaza lokaci na biyar wanda yanzu kama ya sadaka da mai da kwai lokaci na shida fa liman ya fito yana kudu to wayannan lokuta guda biyar duk wanda za a ɗauki attendance ɗinsa a ba su ladan abin da ya sadaka da shi gwargwadon lokacin amma liman yana fitowa kudu ba to ba zai shiga wannan list ko ba shi da ladan ko da ya yi sadaka da kwan gwargwata saboda haka wayannan ba su ne abin da ya dace ka neme su a rayuwa abin da zai hana ka zuwa juma'a lokacin farko din bai kai wayannan ba don duk abu ne wanda in ka neme su ma a nan duniyar ma ba ko ina ake karba ba kana ɗaukar kuɗin Najeriya kana shiga Nijar ba za ka karba kana shiga Chadi ba za ka karba ba kana shiga Cameroon ba za ka Benin na Togo duk ba za ka karba ba ko duk makotan mu ne ashe kuɗin na ma akwai inda ba a karba balle ko a ce maka lahira saboda haka lalle lalle ne mu ba da kulawa ga juna wanda ba mu ba da hadin gaba ɗaya ba za awa 24 ba za ba za a mata amma za ka bu ranar juma'a an baka dama ka fita ka ba bayan juma'a ma ka je ka nema fa za ku da salatu fanta shiru fil ard wata ranar juma'a daga safe kana iya nema har zuwa tarin juma'a to don me ba za ka ba wa juma'a cikakken awa ɗaya awa biyu wannan kenan abinda baka samu ba a tsawon kwanaki shida da wannan cikon rabin da juma'a shi da za su same su a lokacin juma'a ka ba za ka samu shi shi ya sa za ka ko da mutum zai samu ba zai albarka saboda haka wannan hadisi ya ja hankalin mu akan falalar zuwa juba da wuri da kuma girmama juma'a sannan kuma ƙarin abin da ban faɗa ba jama'a aka ce wanda ya zo a lokacin na farko kamar ya yi sadaka da mai raguma ba wai ana nufin ya yanka raƙuma a garin ya yi sadaka ba ba a kamar ya sai ƙosasshiyar raƙuma sai ya biya kuɗin jirgin raƙumar da kuɗin jirgin sa ya tafi Saudiya da ita an gane ko ya yanka ta irin yankan da ake yi ranar hajji babba aka rabar da naman gashi da ladin da yake da kaga ba ƙarfin sadaka ba da ba islami kar ya halaka ko da ba za ka je aiki haji ba ba za ka samu zuwa aiki haji ba wani zai je sai ka samu amana sai ka ce gariyar la dubu daya gariyar la kaza gariyar la ɗari biyar in ka je ka saya min dabba a yanka mun ya halaka don annabi za ga shekaran da in ba zai je aiki haji ba wasu ba za su je ba to suna sautu sai ka ba da dabbar ka yanka maka ta a maka sadaka kana wannan kenan sannan babin gaba babu ma ja fi tarkil juma'ati min ghairi usri mala da bayar ka yana kanka ko ka dan manta me kace eh wai mai takaba kullun za ta yi wanka za ta yi wanka na ranar juma'a juma'a al'ada ne a ce ranar juma'a tana iya wanka kullum tana iya yi safe da yamma tana iya yin safe rana yamma don kawar da dauda ko don jin sanyi sanyi a jikin da tunda yanzu ana lokacin zafi musulunci ya yardar mata ma in ta so ma ta wuni a cikin a cikin ruwan ba ina fata an gane kawai abin da aka hana ta ba za ta yi ado ba ba za ta shafa kayan fushi ba na na'am eh eh jazakallah khair idan mace ta gama ta gaba babu wai ranar da za ta gama ta gaba a yi taro a yi kwanan zaune na musamman a'a sai dai kawai in tana da ɗan uwa ne za su je su kwana don su tattara mata kayanta ta dawo amma a cewa ga wani kwanan zaune na musamman don za ta murna kenan na gobe za ta fita to wani babu shi ko a yi wani girki na musamman ko a yi wani dinki a a ita kawai ranar yana fita ta fita daga ta kaba kawai abu da aka hana mai ta kaba ce ta yi sai ta yi wankan ta ta shafa kayan ta shi ta sa kayan masu kyau Da za jazakumullahu khair ba ma ja fi juma'a juma'ati min ghairi Ba babin bayanin da yazo na barin juma'a ba tare da uzuri ba kuma mu ji tana ta kaba za ta ce miya masu daɗi daɗi ba za ta za hana ta saboda haka tana da tana ta gaba za ka ci haɗe ɗaya ya ba حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمري عن ابي عن عبيده بن سفيان عن ابي الجاد بن يعني الضمري وكان له صحبه فيما زعم محمد بن عمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعه ثلاث kaga wani ba ma juma'a ba har idi za ka yi rabuce shi annabi ya ce wanda ya bar juma'a sau uku a rayuwarsa daga balagarsa zuwa mutuwarsa <laughs> ba wai a jere ki ne wanda ya bar juma'a uku a rayuwarsa daga balagar ta hawunan don kyalis menene don kyalis ba gaira ba dalili menene kyalis akwai dalili amma dalilin bai kai a barbar da juma'a an gane ko dalilin bai kai a bar juma'a ba don kaga mutane iri iri wani zai bar juma'a don yana kallon bol <laughs> to dalilin sa dalili ne sannan kuma a'a ya bar juma'a don yana saita satellite ɗinsa yana saita talabijin ɗinsa yana gyara dangan gidansa duk ba hujja ba ne ba uzuri shi ne kamar rashin lafiya uzuri kamar a'a yana zaune ne akan mara lafiya tafiyarsa zai zama matsala wa mara lafiya to ka duk na uzuri ne an gane ko to wanda ya bar juma'a uku a rayuwarsa jama'a in ji annabi ba tare da uzuri ba zan kyale an gane ko to kaga da idan kuka ce kyale ba ba zai da ba da amma yanzu zai iya yiwa wannan jami'in tsaro ne lokacin juma'a suna aikin to kaga wannan dan bai samu juma'a dan wannan ba akwai da dan shi ma yana da ladan wai da suka yi juma'a don da lafiya ke komai ya mai aikin garbi mai faskare mai tonar rami a ɗari zai bari ya zai juma'a eh suna bari ko da yawa wanda ya karbi tonar rija a nan zai azza din sa ranar juma'a ko akwai juma'a gari wannan bala'i ne babba eh wannan gwargwadon yana abu ne in abu da za a duba gonar gonarsa a gari ne ko ba a gari ba ko kuma shin da gangan yake zaben juma'a ya tafi ka san kowa da yanayin rayuwar shi ko ba ka ba a shi yasa ma yana da kyau kamar a ce idan mutane suna da gona kamar mu ce sun mangana kowa wani daji za ka ga kuwa da yawa mutane suna fita a kurkure daji sun kai sun kai gaba to me zai hana su nada limamin su daji ranar juma sai a kira musu juma'a shi kenan sai ya musu huduba daga takaice sai su tsada su rage wannan ko da sojoji da masu aikin tsaro da sauransu suna iya su yi juma'ar su a daji sai dai za su yi kiran salar kana daga murya don kada maki ya sai yanzu ana sallah sarakoyin zai wasu kuma suna saboda haka ba za ka iya ka hana wa mutum zuwa ko na ranar juma'a ba sai dai sai a duba in shi ko da bai je ranar juma'a ba ba matsala yana da ranakun da yana zama haka ko ba haka ba to in ya zanto shi kawai don sakaci da addini ya dauki wannan wannan ba daidai ko kaga duk da aka ba in je gona in mangada ne in kaza ne wani kauye ne kusa inda ake juma'a sai juma'a amma in ya zame masa uzuri sai su haɗu su yi su a daina su yi juma'a don juma'a an ce mutum nan suke juma'a wasu malamai eh, su ce mutum arba'in sun kafa hadisi da hadisi da annabi ya ce wanda suka kai arba'in a gari ba sa sallar juma'a eh, Allah ya shafe imanin a zukatansu wasu suka ce mutum sha biyu don da manzo Allah yake hudu ba da wasu su zo suna gwanjar da kaya sai jama'a suka watsa aka bar annabi da mutum sha wai zara au jara ta aula wa nan fasu wasu kuma suka ce a a juma'a ba yawa ba kaɗan an gane ko amma magana mafi inganci akwai kaɗan mutum ɗaya ba za su ba zai juma'a ba sai dai azhar su biyu su ma azhar sai sun kai uku aka shekul tula ibnu taymiya ya ce domin Allah ce idza nudiya lis salati juma'a jumu'ati da mutum da yana iya yi zaje fasa e ila ta da ka tafi sallar juma'a da mutum biyu fas aya amma sai ce fas au da wa wanda irge ne daga uku zuwa sama wanda shi da magana rajihi sai sa ko da su sai su malaman rujina suna ganin ko kai ko uku a je a ina ne sai ku yi juma'a mutum biyu suna zaune a tsahu ɗaya sai ce ya kudu ba ko da dai abin da sana tagaice a tagaice ya zauna ya tashi ya ƙara sai ja ku yi raka'a kira kun gama juma'a fas auda bai kayyade adadin da sai an kai za a juma'a ba Allah bai kayyade ba to da a ce akwai adadin da sai an kai za a juma'a da don muhimmancin juma'a da Allah ya suratul juma'a da yace idza nudiya lil salati bi yawmil fas fas'au to dole sai Allah ya faɗi adadin wayar da za su amma tunda bai faɗa ba annabi ya ce dole sai an kai adadin kaza za a juma'a in kasa da shi ba za a yi juma'a ba annabi bai faɗa ba to ya kai za ka zo ka kawo nan adadin sannan kuma juma'a ba azhar bane to azhar mai raka a hudu ma tsawon mutum uku suna iya ko ba ga ba yawwa saboda haka wanda shi daga arba'in manzo Allah ce wanda ya bar juma'a uku a rayuwarsa don kyalin taba Allahu ala qalbihi Allah ya shafe zuciyarsa babu imani ba rahama a cikin zuciyar. wata ruwaya kuma ya an Allah ya shafe zuciyar mutum kenan zuciyarsa ya zama zuciya ce ta munafukai saboda haka ba karami bala'i bane wasa da juma a rayuwarka a ce so to wani ma fa ba a rayuwa ba hukun ma zai bari a jere ba damuwar shi ba ah, ka gani ah, shi ya sa ma ake son lokutan juma'a ya zanto daban-daban daban haka wanda ya rasa ne ya samu ana kaga kamar albani science academy da sati nawa da ya wuce suna da fefa daidai lokacin sallar juma'a akwai fefa ta waye akwai jarabawa shi ke da sai suka sanar tun kafin juma'a juma'ar fatin za a yi ta karfe tara za ka yi juma'ar karfe tara ta yi cikin da babu juma da ta taba cika irin wannan azariya ta biyu ko uku da ya wuce kaga malamin sunna kenan sunna da ya karanta an ci gaba kaga aka yi ta kuma aka yi waye lafiya kaga <laughs> da da a ce kuma kaga an yi aikin sunna ko ba a yadda juma'a to kaga wani ko kaga za a ce to an rasa ma waye ka shi yasa ko da irin wasu makarantu da za ka iya samu me su a college da irin makarantun kwaleji ko ba haka ba a jami'o'i su ana iya sawa ɗaliban jarabawa wanda in sun fara zai shiga lokacin juma'a ko wani abu makamancin haka shikenan in ba yi kokarin an shiftin na lokacin ba sai sai kawai ma makarantar ta yi juma'a kafin lokacin domin ana iya juma'a lokacin da ake sallar biyu wanda ya tabbata sunnar annabi قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة daga ababi an samu hadisi daga ibn umar da ibn abbas da samura duka akan hadarin barin juma'a na ibn umar na farko na ibn umar imamu ahmad ne da muslim da nasai suka kada ibn maja manzo Allah ce wallahi mutane su daina fashin juma'a in ba haka ba Allah zai shafe zuciyarsu sanar su kasance cikin gafalallu na ibn abbas shafi da bai haƙi manzo Allah ce wanda ya bar juma'a ba tare da lalura ba juma'a ɗaya ta ya bari ba tare da lalura ba kutiba munafiqan fi kitabin la yumha wa la yubaddal za a rubuta sunansa a wani list da Allah yake ɗaukar sunan munafikai ba a gogewa babu kalidan da ake gogewa na suna ko ba mai canza masa sunan sai sa sunan wani aure sai kuma hadisin samra dan jundub shi da wanda abu eh, ahmad da abu dauda da nasa'i da ibnu majah da ibnu ibn da hakim suka rawaito annabi ya ce wanda ya bar Juma ba tare da usuri ba to ya sadaka da dinari daya in ba shi da dinari daya ya sadaka da rabin dinari shi ka wannan zayyafi ne na ya sadaka da naira dubu talatin da bakwai ko in shi talaka ne hannu baka hannu ƙwarya to ya sadaka da naira dubu sha takwas da ɗari biyar domin dinari daya kai dubu talatin da bakwai da saboda haka juma ba karamin abu ba har sura Allah ya mata cikin alqur'ani Babu ma jaa min kam tutal juma'a babin bayanin da yazo daga ina ne ake cewa sai ka zo juma'a tazarar inda kake da juma'a wani tazara ne in tazarar ka ya wuce haka an soke maka zuwa juma'a حدثنا عبد بن حميد ومحمد ابن مدويه قال حدثنا الفضل بن دكيني قال حدثنا إسرائيل عن ثويري الرجل من أهل قباع عن أبيك وكان من أصحاب النبي قال يجي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباع حديث ضعيف النبي يا أمر كم حلال جمعة تندقى مسلاتهم قباع تندقى قرن قباع زوا مسلاتها النبي أمر قال أبو إسحاق هذا حديث لا نعرفه أبو إسحاق بمسند ولا حديث illa min hadal waje sai ta wannan fuskar wala ku fi hadal babi an nabi sallallahu alaihi ba a samu wani hadisi da yace in tafiya ya kai kaza kafin juma'a ke iya faduwa kanka ba sai dai eh, kiyasun malamai wa ya ana bi rayar an nabi kala aljuma'atu juma'a man awahu al ila ahlihi wanda dare zai kai shi zuwa ga iyalansa muddin inda in ka zo kai sallar juma'a in ka tashi komawa gida kuna ji ka hau lafiyar ne ka hau mota ne ka hau keke ne kafin rana ya fadi gari ya yi duhu za ka iso garin ka dole da ka zo duba amma in ka zo kafin ka koma din zai iya yiwuwa fa sai dare ya yi ta wannan juma'a da ya fada kaga wannan kenan kuma wani abu ne ke faruwa za ka yi ga wani kawai za ka je za ka babu juma'a ka suna ko ga ɗin jama'a wani kawai ma babu kirista a amma sai ga an ɗauki sallar juma'a ko biyu juma'a an nan nannaɗe shi a cikin alkyabbar sarauta ba za a taba ce sarki zai zai ba ku azahar ba ba zai zo ya ba ku azahar a masallacin ku ba ko ya ba ku eh, damar yin eh, magariba ko isha ko asuba sai ka ga za a zaɓi na kowane lokaci za ga masarauta za ta ce fa ita masarauta ce ta gargajiya babu wanda da addini ko za ta zo ta ce ko sai ita za ta ba da juma'a to wani ba hurumin ta bane kare da gudun laye juma'a manzo Allah ya riga ya bayar qur'ani ya bayar manzo Allah ce idan mutane sun kai arba'in ba sa sallar juma'a a wurin su shede yayi nasara kansu kuma annabi ta al-ardu kulluha masjid wa ta maka ma juma'a sai an gina ba za mu gina wa fili da shi ke son su juma'a fulani ne suka yi rigar su shi ke son su amma ta ne a cikin su ranar juma'a yi musu juma'a ko su samu wani masani kuma wanda su samu wanda yake jin yaren su su haɗa kansu kowane ranar juma'a zai za su ɗau nauyinsa ya zo rigar su ya yi musu kudu ba ya fassara musu ya juma'a wace wani daga ana ba da juma ko abu alai da ake bayarwa har ana ba da kudu ana ba da ana ba da kudin alkyabba wace maka ba alkyabba ba za a tuma ko ka je ka daura da yadda jikinka ba za ka tsirancin ka ba sai ka yi tuma saboda haka shi shi eh, irin kauyuka nan sai ga gashi dan an zo na babu duba sai kawai ga mutane sun zo na don haka sai su yi azaba wannan kuskure yana da kyau manyan garin su bude duba juma'a kuwa ba dole bane hudu ba sai an samu yawa an gane ko ko da ya yi inna alhamdulillah na ya ɗaya mukaddima sai ka aya ɗaya shi ke sai ya zauna sai da wasu da ma suka ce in ma an kasa bai iya hudu barba kwata kwata sai ta je ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim rahmanir rahim ya ku jama'a ku ji tsoron Allah yayin nasiha sai ya zauna ya sake tashiwa ya sake nasiha shi ke sai a ja sallah wannan kenan domin ai hudubar wa'azi ne hudubar wa'azi ne kowa da yana yin ta ne wa larabawa sai za ka ga yanzu sunantuwar ai malamai suka nuna dacewar in kai huduba a inda mutanen ka ba larabawa ba sai ka fassara yau sai mu dawo cikin karatu وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع نداء وهو wa الشافعي وأحمد وإسحاق a takaice dai juma'a dai jama'a wajibi ne ga duk wanda zai iya cewa ya dawo gaskiya dare bai yi ba wannan kenan kuma in ya zanto inda yake rayuwa ba juma'a ko ba ka ba to wannan ba hujja bane ya ta rayuwa a wurin ko ya rika zuwa inda akwai juma'a ya rika juma'a ko su bude juma'a ko ya kaura ya bargar ran da ya mutu babu ruwan Allah da cewa zai mai baka juma'a ba ya ce garin mu babu za a ce masa alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha sun garin Allah ba ku faɗi da ku yi yanzu ka tara da abin da ya zauna da shi a garin da gona ne shi kenan da an ce duk dajin wurin ba za a yi noma ba gwamnati ta hana ai za su zauna to sallah shi ne ba za ka wani don shi ba ai Allah ya halitta ba wai don abinci ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu Allah ya halitta mu don bauta masa baya neman ci maka aure saboda haka wannan lalle lalle sai an lura da wannan gabar saboda kuwa dukkanin wayanda suke hanawa ƙauyuka juma'a alhali suna buƙatar juma'a to gaskiya sun sun radumi bala'i ba kaɗan ba kansu ba kaɗan ba kansu ko galiban za su daidai juma'a saƙon da baya zuwa gaban sarki duk ba su mugun sarki sai mugun ba ne sai samo wasu wayanda su ba addini ne damuwarsu su riga cinye wa mutane kuɗi an gane ko alhali shi sarki bai san da sai ga masu kuɗi da yawa sun je sun kera masallaci a daji sai ga babu mai san ba a juma'a ce su ko masu kuɗi ma da damuwa kawai mutum sai je ga inda ake buƙatar juma'a ba zai yi sai je samu wani wuri kawai kera juma'a ga daren shi garin su to garin ka da akwai masallacin in akwai sai ka kera in babu bai mawa kashe kuɗi ka kera wani masallaci ɗaya eh, sabo musu ƙwararren malami ko ba haka ba ka ce kowane wata za ka basa ba mamaki a birni yake ba zai so maka zama can ba ka ce kowane wata za ka ba shi dubu hamsin ya je karantar da yan gari shekara ɗaya ka ba sa dubu ɗari shida wani masallaci a jihar gina goyon kashi miliyan ka gina masallaci inda ba masallata wanda ka gina masallata inda ba masallaci tunda al'ardu kullu Ka kasa gaba ɗaya wurin sallah irin wannan ma daga je ka gina musu masallaci wanda ka gina musu asibiti to za ka je ka ga an gina masallacin da zai ɗauki mutum dubu kuma garin gaba ɗaya ba fi mutum ɗari kuma yana kyashe kashe musu yunwa ina laifin ma da eh, da a ce wata kamfani ya musu a ga samu aiki shi yasa a ah, ka'ida malamai suka ce kullum gina masallata ake yi ba gina masallaci a inda ba masallaci sannan kuwa duk lokacin da kai mai kuɗi ba za ka yi kyashi ba za ka kera haɗaɗɗen masallaci kada ka yi kyashi ka ɗauki ka samu ƙwararren malami ka danƙa masa masallacin kar ka yi kyashi ka ɗauki nauyin komai a rayuwarsa amma sai ka je ga masallaci a wurin kwanciyar awaki ko a ji a ɗauki wanda ma ba damu da addini ba ana sallah a jawo kurtu a tofa majina shi ke mai naira biyar goma ya bayar wa lima a yi addu'a a awaki ko su shiga su in ka je kace za ka karanta a cikin ce ba za a yi a yi kare gima saboda haka wannan shi sa malamai suka ce samun kuɗi da ban iya kashe shi yanzu ka dubi masallacin indimi waye bai ta sunanta a najeriya kai har afirka ta yi ta tumbaza ta da shi ya san malaman suna mai kwararru biyar yadda malam jafa ya tallata masallacin biyu yau kamar albani a masallacinsa da yake laccocinsa a ciki ika ji ba wasu manyan masallatai ya bane amma da shi ya san malamai masu raya ta sai ta mai, ta sai shi shekarun bayan can in an jama ga masallacin abali ma za ka ɗauka wani daji ne guda za ka ɗauka masallacin kilomita ne guda kawai zunzurutu yadda malaman suna suka caja wuri wannan ya sa littafi wa kuma tana da ta taka rawa kwarai da gaske wajen yada suna garin saboda haka wannan shi da abin da ya dace a yi la'akari da shi shi abin da ya dace a yi la'akari da shi sai sa kana da kuɗi an zo an ce maka ana son a gina masallaci ka ci a ina ne kafin nan kuma sai ka kana da amintattun malamai masu hali na gari ka je ka ce su do su do wuri ya dace da masallaci eh to babu ilimi a wurin in kana da karfi ka yi masallacin ko ka ɗauko hazikin malami mai ilimi ka zo ka aje shawara ka kera masa gida in ya so ko wata a supergeti ne makaroni ne bita eh, ne a masa oda kawai ya rika karanta da su yasa za ka larawa ta ta ajiye daji kauye guda ta kera masallaci ta dauki liman su dama duk a inda ka je da duk masallaci ko a salawa ko sau ɗaya ne a bayan ka kana da kyakkyawar albashi wajen gwamnati in albashinka ya zama kaɗan ka samu dubu ɗari biyar a wata kuɗin najeriya wani ba kaɗan ke wani masallaci ma mutum shida ne saboda haka wadda shi ne babba abu sada kuma eh, shi yasa ma na sha faɗi irin wannan gina masallaci barkatai ba tare da lura da nagarta ilimi masu yi ba yana da taka rawa kwarai da gaske wajen yada muggan aƙidu daga wani muguwar aƙida ta fita sai ga wani daga shi sai da albarsa gum a cikin yana ta dora musu yana ta kwankwada musu ko ba ku sani ba amma a ce idan ka gina masallacin ko da malami za ka ɗauka wanda zai riga sallah a masallacin ya zanto shi wannan malamin kuma ka ɗauki nauyinsa ya je ya samun karatu yana sabunta ilimi amma shi kenan ka je wani ma kawai eh, karatu ne iya ba bai iya fassara wani ma zaki murya ne kawai babu ta tajwidi wani akwai karatun qur'ani akwai ta amma ba fassara ba hadisi yake kuma galibi gaskiya da ana samu sai ga matashi ka aka iya tashi da ɗan tajwidinsa da karatun qur'aninsa sai rika ji ya fi karfi ya tsuguna karanta hadisi ya fi karfi ya karanta a hallari ya fi karfi ya karanta bikin yana ɗan gani da shuka wani wani ne ya fi karfi ire ire wayan abu kaka wannan kuskure ne in kabli ko ba dai kama shi a sallah bai sai ya za iya sai abin da ya ga dama ya a yi mishi magana ko ta tawili to in ka bar fikihu ina sallah da Allah ba ruwanka da fiki ka ce wai sallar ka yayi ai wasu almanci ma bai tsaya ba ka bar fiki Allah da da shirya da mu Ahmad Ibn بن حسن Kulu, kunna inda Ahmad Ibn hanbal fa zakaru من تجب الجمعة ito muna waje imamu ahmad ibn ambal suka ambata waye juma'a ya waje ba gare shi falam yadhkur ahmad fihi ali nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a to ga irin wayannan masallatai nan in an samu matsala irin wannan sai ga idan liman yayi wani fatawa a masallacin in wani ya je ya gyara to karshen da sai a yi dambe ko ba haka ba wanda ya riga can ba ko ba haka ba ne ba a dambe na wani wurin? falam ya zukuru ahmad ali na biyu shayan ƙala ahmad ibn hassan wa kultu ahmad ibn hanbal bihi an abi hurairu ali na biyu fa ƙala ahmad ali na biyu kultu na'am ƙala ahmad ibn hassan ƙala ahmad ibn hassan حدثنا حجاب بن نصير قال حدثنا معارك ابن عباد شسا هو المصلاجي اما راي مصلاجي اقل تاك اقل تقرآني لسن معنى صح Asa hadisi asa fikihu an abdullah bin sa'id al-maghribi ana bi shi yasa muke addu'a Allah ta saka mana alƙur'ani da alkhairi ya zauke littattafan fikihu da dalibai da yawa a masallaci ana bi huraira ne nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu ala man awa ulay ila ahli kaga an samu hadisi daga annabi amma hadisin da'ifi ne manzala ce juma'a wajibi ne ga duk wanda kafin dare zai koma zuwa gida zuwa ga iyalansa قال فغضب علي احمد وقال لي استغفر ربك استغفر ربك yace ina ja hadisin na sai imamu ahmad yace kai kai kai kai da nemi gafara Allah ka nemi gafara Allah qala abu isa inna ma fa'ala ahmad bin hanbal hadha li annahu lam yudda hadha al hadith shay'an wa da'afu li hali sunadi don hadisin da ifi ne kama hujja da shi kage wanda ya kama hujja da hadisin da ifi za ta yi istighfari yayi laifi ba ma ta fi wasu juma'a ba bayanin lokutan juma'a حدثنا عمر بن مليك قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا خليل بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس بن مالك ان النبي كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس النبي انا صلى الجمعه لو كده رانا تكي كان زواج تكي كان زواج تكي كركتا كده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا خليل بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس قال وفي الباب عن سلمه بن اكوع an samu hadisi daga salama dan akwa maka haka salama dan akwa ya ce nusalli ma annabi aljuma kuma nan sarif wa laysa lil hidani zillu nasr zillu wai idan muka zo juma'a tare da annabi in za mu koma gida ba za ka samu inuwa a jikin katanga ka yi wato da shi kenan wannan yana nuna maka sun fara juma'ar kafin rana ta yi zama kamar sun fara ta sha ɗaya zuwa sha biyu a gidan kafin sha biyu rana yana tsakiya a yi katsanga za su samu yana da inuwa yawwa kenan za mu koma babu inuwan da za mu inuwantu da shi wani ruwayar bukhari da muslim da nasa'i da ibnu maja sannan kuma da yake wa jabir akwai hadisin jabir to shi yadda na jabir yake imam muslim da nasa'i sun kawo da lafazin muna sallah tare da manzon Allah sannan mu komo gida fa narihu nawadihana sai mu kunce raƙumar mu hutar da raƙumar mu da ake bayin gona da su wannan kenan aka ce daidai wani lokaci sai ce lokacin bayan rana ya yi zawadi na biyu kenan sada kuma sai ce wa Zubairu bin awam akwai hadisin zubairu dan awam to hadisin zubairu dan awam shi ne ce muna sallar juma tare da annabi sannan muna dawa gida muna rike rike isowa tsauni don mu samu inuwa amma ba ta da tsauni wanda ka shi da abinda malamin mu ya raya eh, malam albani saniya wanda shi da abinda sunna Eh, manzo Allah wani lokaci aka yi juma'a da irin hanci an gane ko wani lokacin kuma lokacin zawali wani lokaci bayan zawali amma ya fi yin su can da rana da ina fata an gane amma safin su yana yin su difa difa ko abin da zai gamsar da kai haka ai idan idi ya haɗu da ranar juma'a in an idi ba wajibi bane ka zo juma'a ka idi da safe kai yi ko ya isa da wani saboda haka ah, abu ah, yana cikin fatawar bid'a kace kai ka yarda da yin juma'a bayan zawalin rana amma baka yarda da shi na safe ba alhali da hadisi ya tabbatar amma ka zama ahli sunna cikakken ahli sunna in ka ce kai ka gamsu da ana yin sa da safe kuma ana yin sa da yaushe da rana ina fata an gane kaga shi albani zaria ya shi ya tabbatar da sunnar yin sa da hantsi din kuma bai tunkuɗe halaccin yin sa da rana din ba ga shi da shi da wanda shi ne shi da fatwar ah, salafus salih gaba daya yasa koda ba shi kadai ba koda ma ka je eh, su bauchi su mai daidai dinnan ai ba wai juma'a duka lokaci ne ba kamar su matsalacin su fantami ba za ka sai mutum ya zo ya yi juma'ar ma zai je ya ɗibi yaran sa ko ba ba kamar shi da shan idris bauchi kaga sun dan sabunta lokaci wani yana iya sha ɗaya zuwa shafi. wani yana iya shafi biyu zuwa ƙarfe ko da karfe ɗaya zuwa biyu duk babu laifi a ciki lamarin yana da fadi an gane mu amma in ka zakalkale ka ce sai wannan ne za a yi banda wancan to sai nan a ce ka samu damuwa in kai ka yi sa karfe tara eh, na safe sai ka ce duk wanda ya yi sa sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu bai yi ba to ga sa ce kai ma ka yi bidiya ina fata an gane duk wanda ko ya yarda da wancan din ce kai da kai da safe bai yi ba shi ma ya yi bidiya don ya shigi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ga sunan barci to kaga albani yi gogor ma wajen tabbatar da wannan sunnar a yi hukuma ta ta ihu to kwanan nan ko wanda ɗaliban zan suka yi har manya manyan jami'ai ma da su akai kuma sai yabawa abu <laughs> shi ya sa kaga daɗin sunna shi ya gama yakin ya zuba albarusai na ilimi albarusai na ayoyi da hadisai ya gama kaga ya tafi gashi nan yan baya suna samun laushi kawai ko ba gaba amma in ka zuba albarusai na jahilci ko ba gaba ga kuma mu yusu sun kwanda dama sun bar bala'i a baya ko sun tarar da bala'i ko ba gaba to kaga ka ba da ilimi ka yi gwagwarmaya a yi gwagwarmaya da kai a kanta to ko da kana raye ka wahala baya ko zai komai ya tafi ah yanzu kamar masallacin Sheikh Ibrahim da shi da farko masallacin hada Sunna na gari akwai lokaci da aka je da greda fa za a rusa <laughs> an je da greda za a rusa <laughs> lokacin ba a son <laughs> ba a son ɗaya zala an je za a rusa to yanzu ga wannan gingime mai masallaci bene na wata bakwai muka yi akwai ɗan majalisar tarayya ma kare miliyan hudu ya bayar to sunan yanzu ta yi eh, eh, ta yi gata ko ba ta yi ba ka je ka duba masallacin da ake gina a sashen ɗan fulani yanzu ko ba ka ba suwa suka shanye wahala su shak'a da <laughs> sun gama Allah ji gansu sun tafi to haka rayuwar yake kai sai na ba za su so kai duk abin da ka fara kar ce dole sai ka gama in Allah ya so a gama da kai Allah ya so ko ka da a ci gaba to yanzu ga Albani zaria ga albani science academy kuma ya rasu din girin, bai nan ba a gama azashi shi ba to yanzu an kammala shi an yi paint in ka gan hawa ne iya kallon ka to kaga waɗanda suka gina al'umma ne ba kashe al'umma su kai ba shi Muhammad Yusuf tara al'umma da ɗalibai sai ya watsa musu fiya fiya ya sa suka zama bala'i suka mutu suka kashe mutane ba haka aka yi ba ba su kaɗai suka mutu ba sun kashe mutane sama da dubu ɗari su ma sun mutu ma rabi har tijaratu amma su albani wa suka sa ya je ta daban ka sun raya al'umma ko suka gina makarantu na kula da marayu to wannan shine rayuwa mai amfani duk wanda ya tana su albani su malam jafar addu'a zai musu duk wanda ya tana da mamu yusufa shi ne masa zai zai ce a lahira ma da za a ba shi shi masa gwarar na gafiya a sa shi wuta ba wanda zai gina saboda haka jama'a wannan shine sunnar ba shine sunnar za ka ga ana ta jidali da shi amma shi kenan nan gaba sai ga komai ya zama in ba shi ba ma ana ganin ƙauyenci ne na'am babu ma ja fi waqtul juma'a mun kawo hadisi a ciki na'am sai ta kala abu sa hadisun ana hadisu hasan sahih wa wallazi ajma'a alai aksaru ahli ilmi ana waqtul juma'a yana daga cikin lokacin juma'a idan zalata shan zidan rana ta gushe ka wakti zuhur kamar lokacin azhar shi ma na iya juma'a yadda ake iya yin sa kamar lokacin sallar idi wa qawlu shafi wa ahmad wa ishaq wa ra'a ba'dhu anna salat al-jum'a idha sulliyat qabla az-zawal annaha tajuzu aidan wa qala amma wa man sallaha qabla az-zawal fa innahu lam yara alayhi i'ada to ko da tarihin baya za ka koma ka dubi su gumi lokacin da suka yi ta fafa sai ahli sunna dubi su shay isma'ila idris wani irin kullewa ne ba yi musu ko ba ga da sauransu sannan kuma ka duba ga shi nan suka yi suka yi suka sha wahala yanzu nan kuma akwai wahala ne yanzu za a yi wazin kasa a wuri za ka ana cewa za a yi wa kuma zargin haba haban abun zai shi ma zai fito ya hau mimbari gwamna zai hau mimbari wannan zai hau mimbari duk da an samu lalurar da arabe biyu amma duka muna ta zato duk in ai da kyakkyawa, niyya za a samu aljanna muna addu'ar ko Allah sa a sake dawo a hadisi za ka ga idan eh, idan idan izala da sai tana wa'azi ga masha Allah ga jama'a idan Kaduna za ka je ta yi wa'azi masha Allah ga jama'a ga wa'azi da ake da duniya ma gaba ɗaya kaga wannan duka yana nuna mana ba karamin ci gaba da awar sunna ta samu wanda da za a ce za a danne shi a ƙasa to wannan ƙungiyar za ta yi ta tada ɗan takara kuma ya ci shugabancin Najeriya amma problem shaidan nan ba zai faru ba wani zai ce an ba wa ne shugabanci mai yasa ba wani ya samu ya ne matsala, matsalar ne kawai matsalar amma suna ta balaga ba wai a Najeriya ba duniya gaba daya suna ake ji to don baka san suna ce ake ji dama ina ne musulunci ina ne sunna makiyatun Shi a ce ita ko dariƙa ko suna suna ce tun sunna ce tun sunna ce dan a iya ya bi su su dai sunna ɗan ɗarika ya je bi su ya zo garin su bai ta iwe ya yahudawa ne ya je wajen alaji ko ya matsa biya masa ya je <laughs> ta zama daren tsammanin ka da a ce sunnar ba ita ne gaskiya ba Allah zai yadda sunna eh, ta riƙe makka ta riƙe madina shekara sama da dubu tunda yace inna hana zalla zikar wa inna lahu lahafizun ka je ka samu madaran ustazai madaran shehilai masu buhunan gemu ga karatun qur'ani in warash kake ji da shi in sai maka wata warash ma zaka ce annabi ne zaka ce naka warash din ma waras ne za ku da warash Allah da da karfafa sunna da ahlus sunna gaba daya kuma ya sa wayanda ba su gane ba su ma su gane ورأى بعض أن صلاة الجمعة إذا صلي قبل الزوال أنها تجوز أيضا wasu malamai ma suna ganin sallar juma'a yayin sa kafin rana ta yi zawali yayi wa qala ahmad wa man sallaha qabla zawali fa innahu lam yara alayhi ada wanda ya salla kafin zawali da juma'a ba a ramawa yayi babu ma da fi al-khutba ala al-minbar bayani akan khutba kan minbar حدثنا أبو حفص أمر بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان الأنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء النافع عن ابن عمر عن النبي anna nabiya kana yakhubu ila juz'in manzo Allah yana kutuba akan wata kututturen dabino fala mata kaza nabil mimbara lokacin da aka yi wa annabi mimbari maimunun najar yayi wa annabi mimbari da katako da aka yi da bishiyar goruba da annabi ya zo ranar juma'a sai bai hau gwagwadin ba bai hau wannan kututturen da yake kutuba kai ba sai ya hau mimbarin shikenan sai kututture ta ce ai baki saba ni ma ahlus sunna ce hannal jism sai kututturen ta fara kuka yadda ka san kukan jariri tana kuka za a ɗan bai haukanta ba hatta duk wanda ya je juma'a ranar ba na'ura ba amma yana can waje ya ji kukan sai da manzo Allah ya tsoko daga kan mimbarin falta zama ku ya rungume wannan kututtura yana rarrashin sa fasakana sai shiru wata ruwaya ma yana kada shi da yadda in jari yana kuka yana yayyankewa haka take yankewa har ta shiru annabi ce ta yi kuka ne don ina tsayuwa a kan ta yin hudu ba da ba don na rarrashe ta ba duniya ba za ta daina jin wannan kukar ba har tashin biya mu yadda itace take son annabi take son a ga sunnar annabi sai sa masallaci gini ne ba ta magana amma so take yi ta ji ana karantarwa a ciki ana ilmantarwa ana ga sunna a cikinta dan duk abin da non living thing ne living thing ne to sun san da Allah awalam yaro ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu dhilaluhu an al-yamin wa an al-shama'il sujud saboda duk inda kaje ka samu salaka Allah suna sai ka tana haske sai ka ga tana haske amma in kai masallaci duk kyawun ta ka bayar ba wa ahli sunna ba shi ke sai kai du me yake haskata ambaton Allah Allah ya ce annabi ya ce yanzu duk garin da kaje to sai ka je masallacin da zaka ji sunan da sa kuka masallacin sunna ne da ita ba wai daga aka yi sallah sai a rufe ba a ya yi sallah za a karantar za a ilmantar akwai masu kwana a ciki suna haddan qur'ani suna kaza a raye take a koda yaushe na'am anan sai yake to qala wa fil babi ana nasu wa jabi wa sal bin sa'd wa ubay bin ka wa ibn abbas wa ummi salama qala abu isa hadith ibn عمر حديث حسن غريب ومعاذ ابن العلاء هو بصري وهو أخو أبي أمر ابن العلاء باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين زما تكان بي ولا حدثنا عبيد بن مسعد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن النبي كان يخطب يوم الجمعة annabi yana khutba ranar juma'a thumma yajlisu sai ya zauna thumma yaqumu sai ya sake bekewa fa yakhutbu ya khutba qala sai da misla ma taf'aluna al-yawm yadda kuke a yau qala wa fil babi annabi na fasu jabir bin abdullah wa jabir bin samura qala abu isa hadith ibn umar hadith hasan sahih wa huwa alladhi ra'ahu ahli al-ilm an yafsila bayna al-khutbatayn bi julus idan abuna babu ta ilmi suke gani ana raba tsakanin khutba biyu da me da zama to wannan zama tsakanin hudu ba biyu me matsayinsa imamu shafi ya ce wajibi ne abu hanifa da malik sun tafi akan sunna ce ba wajibi ba ibn abdul bari ya ce malik da malamin iraq da sauran malaman fuqahul amsar sai dai shafi sun ce zama tsakanin hudu ba biyu sunna ce babu ba wajibi don liman bai bai doguwar hudu ba ɗaya duka biyu to wannan babu laifi a imamu shafi ko yace abin ya sace wajibi don manzo Allah bai taba yin hudubar bai zauna ba ya sake miƙewa ba kuma annabi bai ce sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka budda tunda lalle lalle ga yadda annabi to kaga ya zan wajibi kenan babu ma ja fi kisar al-khutba eh, takaita hudubar حدثنا قتيبة وعن قال حدثنا أبو الأهوص عن سماك بن حرب عن جاب بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي فكنت فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى النبي زكاتكي خطبة سما زكاتكي بعده باكتيري وحاجة صلى قال وفي الباب أنا عمر بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو يسا حديث جاب بن سمرة حديث عن صحيح أما قال ينزو أنا فصلا سيد kuma kaga yanzu da a ce za ka zo ka yi kudu ba a yi sallah duka minti goma ka ga mutan da yawa ba za su samu sallah sai ga an an fara kudubar ma kwata ma sallah ci da aka ba ma ja fil qira'ati al minbar ba tun shin ana karanta ayin qur'ani akan minbari a kuduba haddathana qutayba qala haddathana sufyan bin uyayna ana amr bin dinar ana aqwa an safwan bin ya'la bin umayya an abi qala sami'tu nabiyya yaqra'u al minbar sami'tu an nabiyya yaqra'u al minbar na ja nabiyya karantawa akan minbari yana huduba sai karanto wannan ayar wa dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu qala innakum makithun a suratul zukhruf aya ta 77 ya karanto wannan ayar kenan malaiku za su ya maliku, ka roki Allah mana ya maliku mai tsaron wuta ka roki Allah ya kashe mu sai ce ku yi za ku zauna dindindin a qala wa fil babi an abi hurairah wa jabir samra an samu hadisi ga abu hurairah da jabir bin samra Ah, duk surwaito idan annabi yana kuduba yana sa ayan qur'ani ah, a cikin sa. akwai eh, na abu hurairah manzo Allah ya kuduba ya karanta suratul wasu aya a suratul baqara ga hadisi ummu hani ta ce bata taba haddace eh, bata taba zuwa gaba malami ta da suratul kaf ba amma ta haddace shi a baki annabi tace ma akhadtu kaf illa min suratul illa min fi rasulullah la kana yakhutbu biha fi kulli jum'a kowace juma'a sai ga annabi ya yi su aya suratul don sura ta ishtamalat at-tarbib wa tarhib ibtida' al-khalqi hayatuha mamatuha ba'athuha nushuraha hisab daga halittar mutum rayuwa mutuwa gaba ɗaya dauka halittar sa wala dar khalaq dan insan ya yake rayuwa wa na alam ma tuwaswisu bi nafsi wa na adramu ilayhi min qabl warid sana ko ya mutuwa ka waja'a sakratul maut bil haqq dalika ma kunta min tahid ya kiyama waja'a kullu nafsin ma ahsa yakun shahid اگر كنت في قبلة من هذا هي آية بتبا ينطاك فقو يوم نقول لك أنما حلم ثلاثي وتقول هل من مزيد دخل زنفة وأزرفت الجنة للمتكنة غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها حرقا جارة ولدينا مزيد ذاتك لأله وكذا سورة هدو وتقل شوية نذكر sannan kuma ya ce a abu su hadisu ya ala bin umayya hadisu hasan sahihul gharib wa hadisu ibn uyayna wa qad ikhtara ahlu ah, qawm min ahli ilmi an yakra al imam bil khutbah ayati min al qur'an wasu mabuta ilimi suka ce limai ya karanta wasu ayoyi a cikin me a cikin alqur'ani قال الشافعي واذا خطب الامام فلا يدرى بخطبه شيء من القران عاد الخطبه الشافعيه idan kai huduba hudubar wala ba aya ba hadisi baka jawo aya a ciki ba to sai an ƙara huduba hudubar wata ba inji imam shafi to a matsayin karanta ayan qur'ani a hudu ba malamai su yi maganganu a kai har guda ku maganar farko in ya karanta aya a ɗaya daga cikin hudu ba ba laifi wani bai bambanta ba ko hudubar farko ko hudubar ta biyu ya karanta aya ɗaya a ciki a cikin hudubar sa yayi sai na biyu a a a ba biyu ne karanta aya ko da ba ɗaya ne kuma a ba ɗaya, a hudubar farko an gane ku? cewa a cikin hudu ba duka biyu din ya karanta aya ko da ɗaya ne ba bambanta ba ko hudubar farko ko biyu ya yi ne maganar imamu shafi'i magana na biyu ɗaya eh, a cikin hudu ba biyu din ya karanta aya a hudubar farko a hudubar farko kuwa lalle lalle ne eh, a hudubar kuma lalle lalle ne hudubar farko ne wannan wasu daga cikin ɗaliban imamu shafi'i sun tafi akan wannan sun kafa hujja da hadisi idan manzo Allah ya hawo minbari yana cewa assalamu alaikum sannan ya gode wa Allah ya ba masa ya karanta wata aya ya zauna sannan ya tashi ya kutuba ya zauna haka Abubakar da Umar suke yi na uku suka ce lalle lalle ne duka kudubobi guda biyu nan kowanne ta an karanta alal akalli aya da daya wanda shi zai magana malaman Iraki da mabuta shafiya na hudu a hudu ta biyu ne lalle lalle sai an karanta an gane ko amma bayan an yi tankaɗe da raire karanta ayoyi a cikin kuɗi ba abu ne mai kyau da karanta hadisai amma rashin su baya hana yiwuwar kuɗi ba muddin abin da aka yi an wa'azantar ko an ilmantar ko an fahimtar ko an faɗaka حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يا النبي كي خطبة يوم الجمعة رانا الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي sai wani mutum ya zo ya zauna sunansa sulaykul khitfani sai alibe da kai a sallaita kai sallah qala la ta qala qum fa ka tashi kai haka abi ka wanda ya duda nafila raka biyu na tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci ko ɗalibai lebe yana hudu ba ko yana da muhimmanci don wannan ya zauna annabi ya ce mike na babi guda na'am to to bari mu kammala wannan babin sai mu dauko wancan tunda mun karanta hadisi da حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عجلان عن اياد بن عبد الله بن ابي صرح ان ابا سعيد الخدري دخل يوم الجمعه ابو da الخدري ya shigo ranar juma'a ka wanda ya nuna mana idan mutum ya ko da libai yana kudu ba yana iya wannan da ya zama su kaji sai dai ya yayi la'akari eh, ya kada ya tsawaita yayi ya gama dai ya zauna ya saurari kudu ba sai dai ya zo dab ya ji limai yana addu'a addu'a na shirye-shiryen tashi sai ya ci gaba da tsayuwarsa kawai sai a tashi a yi sallah da shi eh, abin da za mu ɗan ƙara anan wasu suna ganin wai a'a idan mutum ya shigo idan lema yana kudu ba ba zai yi wannan ta tayyatul masjid ba ta ce to ai ga annabi ya sa sulaiful ghifani yayi sai suka ce ai sulaiful ghifani talaka ne kayan da duk a farfarki a yayyake yana cikin talauci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tashi yayi din don a gan shi to da ya tashi yana kan nafilar sai annabi ya daina hudubar shi sai ya saki topic din sai ya zo yana topic din a kyautata a yi sadaka wanda ba shi da tufafi a bashi ina mata an gane to shi ya sa ya yi haka to amma gaskiya wannan tawilin ba ta karbu ba don annabi ya ce tashi ya yi sannan kuma ai annabi yana da hanyoyin taimakawa da yawa da ayin annabi ya so ba sai haka ba zai ce a taimakawa da ko za a taimaka an gane ko sannan kuma ai su ya sulaiful gifari daga wannan lokacin bayan ma rayuwarsa ya kyautata ya samu rayuwa mai kyau shi ya zo masallaci ma yana ya ci gaba da wayannan nafi ko ba shi kadai ba jama'a da yawa suna yi ina ba ta an gane ga abin da zai kara mana haske ma hadisin gaba ana ba sa irin kudi da kala yawan juma'a abu sa irin kudi ya shiga ranar juma'a war marwan ya marwan shine sarki yana kudu ba kuma marwan yana da sa jami'an zaro in za ka yi abin da yana ganin kuskure ne sai su ka da kai to marwa yana kudu ba fa kama salli sai abu sa idan kudur ya tashi yana nafila raka biyu liman yana kudu ba sarki marwa yana kudu ba fa ja al sai jami'in tsaro ya zo suka zo ne yujuli su don su zauna da shi <laughs> ina fata an gane yanzu ko da in kaje masallacin Madina masallacin manzo Allah Madina da Makka in za ka yi wata bidiyo akwai jami'an tsaro dabba ki ma kabarin annabi akwai jami'an tsaro za ka yi bidiya ina ba ta gane to kaga shi da ya zo yana da raka biyu a sa'id idirin khudri sai jami'an tsaron suka zo suna kama shi suna zaunar da shi. to kai in ba wawancin ka ba kana tabi'i ka zo kana kokowa da sahabi yana sallah almajiran annabi ne fa ya yi karatu daga jami'ar muhammadun rasulullahi ne professor annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da shi yawwa kace me yawwa yawwa fa ba sai yaki suna ta zauna da shi yaki kawai ya dage kawai hatta sallah har ya raka abinsa kaga wani lokaci sunnan sai da karfi jama'a ana hana kana wawa fala man sarafa lokacin da ya fice a sai na sai muka zo masa fa kullu sai muka ce rahimaka Allah Allah yayi maka rahama eh Eh, ɗaliban sa kira in ka dole ya leka kahu bika tsora kira so sa wuka da duka jami'an tsaron suna ga ɗaliban ibn eh, abu sa'id al-khudri suna ga mu tsora ka dan musu da keka fa qala sai ce ma kuntu li atruka li atruka kuma ba'da shay'in ra'aytu min rasul ba zan taba barin na fila raka a biyun nan ba bayan abin da na gani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ga daune ba jiyau ba kuma zakara sai an ambato anna rajula jaa yawm aljumaa fi hay'ati bazza wani mutum ya zo a ranar juma'a yanayi na bazza ma'ana na talauci kayan safa masu kyau baga da eh, a yage da sauransu wanda ya hudu yawm juma'a, annabi yana hudu ba ranar juma'a fa amara hu an yusalli fa amara hu fa salla rak'atayn sai ya umurce sa ya salla raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam ya hudu annabi yana kan me yana hudu ka gani annan ya zo na ma annabi ya tsaye da shi kaga so su haɓai kira wannan sunna ce kauliya saboda haka ana kokowa da shi ba ce ba zai bari قال ابن ابي عمر كان ابن عيينه يصلي ركعتين اذا جاء والامام يخطب ويامر به عبد الله بن عمر yana sallah raka'a biyu da ya shigo masallaci ko da limai yana kudu ba kuma wa ya'mur bi iya ka shigo masallaci ka zo da zai maka ishara ka tashi shi ibnu umar dan shi ba baya yarda sunna كان وكان أبو عبد الرحمن المقري يراه قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وقال بن سعد قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي إيه wasu suka ce wa idan mutum ya shigo liman yana ba kawai ya zauna ba zai sallah ba wa qaulus sufyan al-thawri wa ahli al-kufa to sahabbai sun wuce ko sun ce za a yi kuma sun yi annabi ma ya ce ya ce ai wal qaul al-awwal asan maganar farko cewa ko da liman yana ba za a yi shi da maganar da yafi inganci an gane ko shi da maganar da yafi inganci saboda haka ah, ah, akwai hadisin da manzo Allah duk da akwai masu tawili kamar su imam malik da sauran su akwai hadisi su su ziyar da sauri su suna ganin ka shigo kawai ka zauna ilimi yana hudu ba an gane ko wai hujjar su an ce eh, kai shiru in ana hudu ba to in kana sallah dai ba kai shiru ba <laughs> sai eh, malamai suka ce wannan tawili ne batacce sai ya zo hadisi karara annabi ce idza ja duku yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu kaga don ya nuna ba wai don wancan yana da kaya ya gagge ba annabi ce idan dan ku zo juma'a limai yana kudu ba fal yarka ta ne ya raka biyu wala tajawwaz fihi ma ya takaita su kada ya tsawo ya yi su gajarjaru saboda haka kaga magana mafi inganci mutum in ya shigo ko da limai yana kudu ba to zai yi wannan na kira raka biyu da ya shigo cikin masallaci abinda muka tsallake sai mu karanto shi sauran hadisi daya babin nan nina ko ka ba hadisin ba ya kare E, eh, ya kare hadisana ku teba kala hadisana alabar kala alkurashi kala hadisana kala ra'aitu lafsan basari da kala masjid yau mai zuma ci wa limam ya kusa sallah raka ce ne hasarin basari ma ya zuma masallaci ne mai yana hudu ba ya eh, yi sallah raka biyu ko majalasa sai ya zauna saboda ko da ana hada ka za ci gaba da kayan babu fi istiqbalil imam idza khutaba babin ana fuskantar liman yana mai khutba na da baya kadan حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن بقيل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود قال كان إذا استوى على المنبر إذا النبي يدي كم منبر ينا خطبة استقبلناه بوجوهنا منا فسكنت شنمي فسكنت zai kalli mamu mamu su kalle shi wannan ya nuna ba da'ira zaman da'ira ake a masallaci wani ya ba liman baya kowa zai kalli lemu قال وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرف الا من حديث محمد بن فضل بن عطيه ومحمد بن فضل بن عطيه ضعيف ضعيف الحديث عند اصحابه والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي طبعا مسلم في كعكه وغيره يستحبون سنة استقبال الامام afuskanci liman idza khadaba idan liman din yana me yana kuduba yawwa wa wa qawlu sufyan thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq قال أبو عيسى ولا يسوء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء شنو أبونا لك نعم باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب بيان da yazo akan karahancin magana alhali liman yana khutba حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن أقيل an uqail an zuhri an sa'id ibn Musayyam, an abi hurayra anna nabiyya qala manzo Allah ce man qala yawm al-jum'ati wal imam yakhdub amsi duk wanda liman yana huduba sai ga wani yana surutu sai kace mai shi yi shiru fa qallaga kana da laifi kai ma kayi allagu an gane ko kayi allagu kayi yasasshiyar magana da Allah ce wai zaman rubil lagwi marru kirama kayi yasasshiyar magana kana da laifi to jama'a wanda ya ce wa mutum a yi shiru ga sallarsa ya ɓaci wani an samu a wata ruwaya annabi ya ce idan mutum yana ana juma'a ya yi surutu sai ka ce yi shiru annabi ya ce juma'ar ka ya ɓaci ya zama azhar juma'ar ka ya ɓaci ya zama a to shi da yanzu fa kai hana shi bai to shi da ya surutu shi ai lalacewar tasa ma ya lalace da yawa saboda haka idan bai yana kutuba ba a sai dai in kana da niyyar magana sai ka yi ishara kurma kurma qala wa fil babi ali ibn umar bin abi aufa wa jabir bin abdullah su ma sun ruwaito hadisi makamancin haka an gane ko cewa idan lima yana kudu ba to ko mutum yana surutu ba za ka ce shiru ba balle ma kai ka yi maganar ka na kashin kanka sannan ko ya ce baka da juma'a ka samu azhar amma ladin juma'a ba ka da shi cewa a juma'a zuwa juma'a ana yafi abin da ke tsakanin su da kwanan kwana uku sai ya rushe in ma ka zo juma'a da wuri eh, kayi wanka kayi kaza irin tafiya da kowane taku ɗaya ji ba da shekara ɗari eh, shekara ɗaya ɗin kana zuwa sai ana kuɗi ba sai ka yi surutu to juma'ar ka an yi diritin ɗin wa'yancan ladan da aka baka sai dai ku gane ko da hana ka magana kana iya magana tsakaninka da liman yana kudu ba yayi wani abu da ba gane ba kana iya daga hannu ka ko ga wani matsala da ake ji kana daga hannu ka ci ayi addu'a addu'a kai don manzo Allah yana kudu ba wani yazo ce ya rasulullah ana karancin ruwan sama ana kaza ana kaza har annabi yayi addu'a Allah ya ruwan sama da ya faruwa bai tsaya ba har wata juma'a sai wani mutum ya sake taso dabe yana kan hudu ba ce ya rasulullah ruwan yayi yawa yana rusa gidaje ka roki Allah ya tsayar annabi ya roki Allah take ya tsaya nan tsakanin sa da liman zai iya magana ka ko da liman yana kudu ba yi wata addu'a kana iya amin ka wannan ba wai kai magana da wani ne daban ba kuma in liman yana kudu ba yayi maka magana kana iya masa magana yanzu liman yana iya kudu ba yana iya cewa a a kashe fanka ko a rage ko a ƙara duk wannan yana iya wannan babu laifi a ciki na'am shi da sai malai shi gaba da cewa قال أبو يوسف حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والأمل عليه Inda, أهل العلم karihu lirajul an yatakallama wal imam yakhutub ma buta ilimi sun ki kada mutum yayi magana ranar juma'a da bayyana khutba wa qawlu ahmad ah, qawlu ahmad wa ishaqa wa kariya ba'du ahli ilmi ah, sorry faƙalu in ta kallama fala yunkiru alaihi ko idan ka ana sallah sai wani wani magana kuna ji kar a musanta masa kai shiru kawai kar ka ce masa kai mana shiru eh illa bil ishara in zai yi masa nasiha zai hana shi ya hana shi da ishara da nuni kuna ji sai ma'ana ko ya tafi haka sai ishara zuwa bakinsa ko sai nuna masa ishara ya amma kar ya magana Waqtala bu sai dai sun sabani fi radis salam wajen mai da sallama liman yana khutba wani yazo ce maka assalamu alaikum shin za ka ce wa alaikum salam wa tashmit al adi da mai adi shawa ya adi shawa yace alhamdulillah shin ka yi ka ce masa yarhamuka yarhamuka Allah farakhasa ba'du ahli ilmi fi raddi salam wasu ma buta ilimi suka ce kana iya mai da sallama wa tashmit al-adi zagai da mai hadi shawa wal imam ya hudu liman yana hudu ba wa qawlu ahmad wa isas da imam ahmad ibn hanbal da isas suka ce an hana magana amma idan idan wani ya maka sallama kana iya ce wa alaihi salam wani ya shawa ya ce alhamdulillah kana iya cewa yarhamukallah wa kariha ba'du ahli ilmi wasu ma buta ilimi suka ce shi wannan ma ba za ka mayar ba min at-tabi'ina wa daga tabi'ai da wasu su zalika wa huwa qawl shafi'i wannan shine magana imamu shafi'i to a gargashin nan jama'a wasu na ganin idan ko da wani ya yi maka sallama liman yana kan ba. yadda imam al-aini ya ka sharhan bukhari daga abi hanifa cewa idan kana idan liman yana khutba kuda ji sai wani ya ce maka assalamu alaikum to ya halatta kamar wa alaikum sana'a a zuciyarka ba tare da ka motsa bakinka ba an gane ko daga abin yusuf kuma zai mai da sallama zai gaida mai hajji shawa daga ima daga muhammad kuma a'a idan mai hajji shawa ya hajji shawa ko mutum ya masa sallama to bayan an kammala hudu ba sai ce ya kalla ko kuma ya ce wa alaikum salam kaga mun samu magana ku akwai magana da yake nuna in dai sallama ne zai iya karba ko da ana hudu ba ya ce wa alaikum salam da murya ko haddasawa ne yana iya gaida mai haddasawa ce ya rahamu kalla magana ta biyu yana iya karban wayannan amma da zuciyarsa magana ta uku kuma yana iya karban wayannan amma bayan an kammala kuɗi ba. mun gane wannan bayanin sai dai kuma tankaɗe da rairaye akan wannan maganar a ƙarƙashin nan eh, in mun ɗauko wani magana ibn al-arabi al-maliki ya samu daga imam shafi'i muwafaka da imam amadu ishaq al ya ce abin da fi. shine eh, a bayanin da zuwa cikin muktasarul buwaidi cewa ya halatta idan lima yana hudu ba wani haji shaita alhamdulillah ya halatta da murya ka ce ya kalla a take ko ne ya zo kusa daga yace assalamu alaikum ya halatta ka ce wa alaihi salam ko da liman yana hudu ba an gane ko wannan akwai masu maganan nan a ah, har ma suke cewa da wani cikin su cewa da wani yayi wani sallama limai yana hudu ba to abin ki ne karbi sallamar amma ba karban sallamar wajibi ne don amma faro wani sallama ba a so don sunna ce ya yi maka mayarwan ba wajibi ne saboda ka idan limai yana hudu ba sai wani ya maka sallama kana iya mayarwa wannan shine magana da fi inganci a cikin laurul al'adar na imamu shaukani amma abu hanifa yace ba za a mai da sallamar ba ba za a gaida mai hata shawa ba in dai liman yana hudu ba a shek abdulhaq ya faɗa cikin lama'at ya karhanta gaida mai hata shawa da mai da sallama in ana hudu ba abi yusuf ya ce ba makaruhi ba ne domin da mai da sallama kuna ji da gaida mai hata shawa wajibi ne wani da kuma suka ce kai ba za ka mayar ba dan Allah ya ce wai za ku rai alqur'anu fastami lahu wa ansu shi kudu ba ko ana iya karatun qur'ani a ciki ko don me Allah ya ce ayi shiru a saurari qur'ani kar ayi magana don wa'azi ne to shi bar ma wa'azi ne saboda haka suka ce lalle lalle za a yi masa shiru amma shan mubarak fauri a tuffa bayan ya jawo wa'annan bayanan to ya tafi akan magana mafi inganci ana iya eh, eh, idan lima yana kudu ba duk magana ba za ta yi amma in wani maka sallama tunda akwai hadisan da suka ce mai da sallama wajibi ne za ka ya yi haɗin shawarci alhamdulillah za ka yi kace yarhamu kalla an gane ko ah, domin wayanan su ma dukkan su ambaton Allah ne hudu ba kuma ambaton Allah ne wallahu alam ba ma ja fi taqatti fi karayati taqatti yawmal juma'a bayanan da yazo game da karhancin ka zo ka riga tsaga mutane ranar juma sai mutum ya zo tsawo ya shiga yana can baya bai zo da wuri ba sai ta tsallake wuyar wannan ya fiski wannan to wannan kuskure ne babba حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشيد بن سعد عن زبان بن فايد عن سعد ابن معاذ ابن أنس الجهني أنا أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ka faro da hadisin da akwai makala a tattare da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال من تخطى رقاب الناس wanda ya tsaga wuyan tsakiyar mutane yana tsantsallake mutane sai ya je sahun gaba wal yawmal jumu'ah ranar juma'a ittakhadha jisran ya kama tafiya ne akan gada ila jahannama ya doshi tafiya zuwa wutar jahannama bala wa fil babi an jabir kaga jama'a wannan kuskure ne babba shi yasa ma a hadisan da suke nuna falalar ka zo juma'a da wuri kai wanka da sauransu annabi ya faɗa wata ruwaya muddin bai yi ta tsallake mutane bai cutar da mutane ba to amma in tsallake mutane cutar da mutane duk wannan ladan ya zagwane su yana son sahun gaba ya zo da wuri قال أبو عيسى قال وفي الباب عن جابر قال ابو يوسف هذه سؤال من معاذ كذا كذا بن انس الجهني حديث غريب لا نعرف الا من حديث رشيد بن سعد والعمل عليه عند اهل العلم كره باب تعين من سنك اي تخطى الرجل وتي هذا تذكر متاني يوم الجمعه ران الجمعه رقاب انا ويا متاني تذكر متاني انا فلك يسو وشددوا في ذلك سلطان تاكاكا وقد تكلم بعض اهل العلم fi rashidin bin sa'ad wa da'afuhu min qibali hifzi sun raunata shi bangaren haddarsa ba ma ja fi karayatul ihtiba wal imam yakhdhu karhancin ihtiba idan liman yana kuduba waje gwada mana ihtiba eh bismillah wani eh, yawa abakar gashi can wancan bakar kana a haska shi da toshi oh, kun ga irin wannan zama shi ne ihtiba yaya kai yi mana kaga an ki irin wannan idan liman yana kudu ba karka irin wannan zaman don za ka yi barci kuma kaga idan wanda mutum a farge shi kuma matsala ne shi ba eh, kuma sa ga ana kaya ba حدثها محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو مرقوم عن سالم بن معاذ an abi anna nabiyya naha anil hibwa annabi ya hana irin wannan zama har ɗe yawmal jumu'ati ranar juma'a wal imam yahdul liman khutba qala abu isa wa hadha hadithun hasan wa abu marhum ismu abdur rahim bin maimun wa qad kariha qawm min ahli al ilm al hibwa yawmal jumu'ati wal imam yakhtub wa rakhasa في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق la yarani ba sa gani la yarayani bil hibwa game da harɗan nan wani imam ya hudu ba su a wurin su babu laifi to akwai laifi mana tun da annabi ya hana ba ma ja fi yi rafi la'idi al minbar karahancin daga ya biyu a mimbari kaga wani lokaci liman yana hudu ba in zo yana addu'a sai daga hannunsa biyu haka yana addu'a a ƙarshen hudu ba in yana mimbari to wannan bai dace ba ya kawo hadisi a ciki حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال سمعت عمر بن رويبة وبشر بن مروان يخطب سمعت ناجي عمر بن رويبة عمر بن رويبة وبشر بن مروان يخطب لو كان بشر بن مروان yana khutba a matsayinsa na liman farafa yadayhi fi du'ai sai daga hannayensa biyu addu'a yana khutba fa qala umar sai umar ta qabbaha Allahu yudayyataini kusayyarataini Allah wadaran gajarjarun hannayen nan guda biyu kabba Allah Allah wadaran hataini yudayyataini wayannan kanana hannaye biyu alqusayyi alqusayyarataini gajarjarun na biyu ko a ce halittar sa ne mahalun hannun gajarjaru amma ba wai hannun yake zaga ba yana eh, kere da hannayen dogaye ne ma zai Allah wadaran wannan dogayen hannu don yayi bid'a manzo Allah a kudu ba baya daga hannaye biyu yayi addu'a yana mona na wannan aikin da yake yace qara ra'aytu rasulullah naga manzo Allah wa ma yazid an yaqula hakaza baya kari akan ya aikata ya kula ne ya aikata hakaza aka nan wa asharu shan bi sababa wa shay ishara da yatsa wannan idan ne yana kudu ba yana addu'a misali Allah ma yazid salamu muslim sai daga yatsa irin na ta yi haka sama kawai ina fata an gane yatsa guda ɗaya manuri da hannun dama baya daga hannayensa duka biyu sai mu tsaya na abun nan faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko kwatan tun sha Allah ya su ba na kalamu biyan bihamdika nashhadu an la ilaha illa na tafi kuma natubu ilayk kiran suna ko sai mun zo gobe za mu hada bai kiran sallah ya fita kira sallah waje kafin na samu eh, eh.